kamar yadda muka saba a duk sati a rana irin ta yau ta laraba muna gabatar da karatu a cikin littafin ruhul adab littafi ɗaya daga cikin shahararrun littattafai na shehin malami shehu ibrahim inyas littafin da ya kunshi bayani dangane da laduba da suke na wajibi da kuma laduba na kamala da ake neman dukkanin wanda yake ɗan ɗarikar tijjaniya ya san su kuma ya sifanta da su wanda wannan littafi ne da a dunkule idan mutum yana so ya fahimci mecece ɗarikar tijjaniya da kuma irin tafarki da ake ɗora mabiyanta a kansa na ladabi da kuma biyayya zuwa ga shehinai da kuma abin da shehinai ɗin suke ɗauke da shi to babu shakka idan mutum ya karanta wannan littafi kuma ya masa kyakkyawar fahimta to babu wani abu da zai buya gare shi dangane da ɗarikar tijjaniya ko abin da ake faɗa a kanta karatun da ya gabata mun shiga wasu daga cikin baituka na shi wannan littafi sai dai kafin mu shiga kan matashiyanmu da za mu tashi a karatu da akwai wanda aka samu sun kirawo ni a waya sun yi tsokaci gare ni dangane da karatunmu da ya gabata musamman akan abubuwan da suke gani ta ɓangaren su cewa ya kamata a duba su abu na farko shine da akwai wanda ya kirawo ya magana akan cewa a sunan littafi da na bayyana na shi ruhul adab na kirawo shi da cewa ruhul adabi lima hawa min hukumin wa adab wanda sai da na koma sai na saurara sai na saurara cewa cewa ne lima hawa min hukumin wa adab amma abin da yake shine mafi zama daidai a sunan littafin shine lima hawa min hikamin wa adab lima hawa min hikamin wa adab saboda wannan kusan shine abin da hatta shi mawallafin littafin ya rubuta a ƙarshen manzuma din yayin da yake ambatan sunan littafin sai dai shi wanda yake yin wannan tsokaci ya fada cikin kurakurai kamar haka abu na farko ya ambaci cewa lokacin da na ce sunan littafin ruhul adab lima hawa min hukumin wa adab wannan kuskure ne kamata ya yi littafin ya zama lima hawahu ruhul adabi lima hawahu min hikamin wa adab to wannan babu shakka kuskure ne daga gurinsa shi wanda yake ganin kaban cewa ba faɗi sunan littafin ta wannan fuska ba daidai ba domin kira littafin da cewa ruhul adabi lima hawa wannan shine abin da ya fi zama daidai a sunan littafin kamar yadda muka faɗa domin shine yadda shi Shehu Ibrahim ɗin ya kira littafin sa da kansa kamar yadda idan ka koma ƙarshen littafin zaka ga mawallafin da kansa yana cewa sammaitu dhanna zuma bi ruhil adabi lima hawa min hikamin wa adabi lima hawa min hikamin wa adabi to kaji inda ya sa wa littafin nasa suna ya ce lima hawa bai ce lima hawahu ba kamar yadda shi mai tsokaci ya ishara zuwa gare shi ina kyauta zaton idan ya koma cikin ƙasidar ƙarshenta zai ga yadda shehun da kansa ya rubuta lima hawa ne ba lima hawahu ba wannan sai ya nuna fahimtar sa akan cewa dole sai dai a ce lima hawahu da akwai kusuri da kuma takaituwa akan wani abu da shi yake a gabansa sai yake ganin cewa iya wannan shi ne bayan wannan babu wani wanda wannan kuskure ne haka malam tijjani aliyu sisa a cikin muqaddima da i a cikin littafin kashiful ilbas an faidatul khatmi abil abbas shine wannan littafin kashiful ilbas ba sani ba ko irin wannan nuskar ce da masu saurare idan mutum ya bude shafinta na a farko-farko zai ga lokacin da shi aliyu sisa yake bayani akan mu'allafat na shi shek ibrahim ilyas lokacin da ya zo ambatan littafin kashiful ilbas a shafi na goma sha biyu za mu ga abin da ya rubuta shine wa Ha na daga cikin littattafan shi shehu ruhul adabi lima hawa min hukumin wa min hikamin wa adab lima hawa ba lima hawa ba wannan shine guri na biyu kenan aka guri na uku akwai littafin da muka ambata na sharhin littafin ruhul adab din shine littafin lubbul lubbi fi sharhi manzumati ruhul adab wanda ya bayyana cewa littafi ne na malamin sama to wannan shine littafin lubbul lubbi shi muna da shi alhamdulillah to idan ya karanta shafin a bangon littafin zai ga abin da aka rubuta lima hawa min hikamin ne wa adab ba lima hawahu ba kamar yadda ya bayyana kaga littafin yana gabansa yana da shi amma abin da aka rubuta shi ma a littafin shine lima hawa kamar yadda na ambata ba lima hawa ba duk da cewa da akwai inda suka ce lima hawa duk din akwai inda suka ambaci lima hawa kamar lokacin da suka zo ambatan littafin Shehu Ibrahim din a cikin majmu'ur hilati Sheikh Ibrahim sun rubuta sunan littafin kuma sun kira shi da lima hawa sun faɗi lima hawa ne to amma cewa lima ku baya kora samuwar lima hawa duk da cewa liman hawa din ma shine al'aslu kuma dama hakan takan faru alhamdulillahi za mu ga misali abinda shek Ibrahim a cikin Kashiful Ilbas kamar wata risalarsa a cikin Jawahirul Rasail abinda ya ambaci littafinsa na Kashiful Ilbas shine Kashiful Ilbas an faidatul khatimi Abil Abbas shine abinda ya kira littafin da shi haka kuma da yawa daga cikin wanda suka yi tarjama shehu ibrahim in sun ambata littafin suna cewa kashful ilbas amma shehu sani kafin ga a cikin nailul amani a shafin sa na 32 da ya zo ambata sunan littafin bai ce da shi kashiful ilbasi ba sai ce da shi kashiful albas kaga ba za ka ce da shi jahili bane ba ko ka ce da shi bai sani ba saboda haka akan samu irin wannan haka hatta a cikin karatu ba ma a sunan littafi ba akan iya samun irin wannan kamar misali idan ka karanta cikin kunakiriya za ka ga shi shehu ibrahim abin da yake faɗa wannan baiti da ake ce a kansa yana cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani amma idan ka ɗauki littafin shehu abubakar atiku sanka wanda ya samu masa suna da tahsilul amani cewa fi bayani qauli shaykh wa man ahabbani wa man ra'ani Waman man ahabbani wa man ra'ani haka ya faɗa cikin tahsilul amani shewa ce kusanka mun gani eh, Waman a ahabbani ni waman ra'ani tare da shi kuma shehu ibrahim abin da ya ce shine waman yi yuhibbuni ni waman yarani kaga me zaka ce shehu atiku yayi anan kenan saboda haka irin waɗannan suna da yawa kwarai da gaske suna faruwa haka ya yi ishara zuwa ga cewa zai fassara ruhul adab sai ya ce numfashin ladabi to ban san ina isa mu fassara ruhu da numfashi ba wanda ta yi nesa da fassara ruhu da ma'anan numfashi ruhi dai ruhu ar ruhu shine muke cewa da shi ruhi a turanci ana cewa da shi spirit baya ɗaukan ma'anan numfashi ko da wasa ga wannan kuskure ne ta kullun sa kuma da yake Allah gwani ne lokacin da ya zo yana ambatan lubbul lubbi na malam Musa sai yake cewa al lubbi to shi ma daga baya da kansa sai gano cewa ya yi kuskure da ya ce lubbi sai da kuma sai ya ce lubbul lubbi saboda alkamalu kamalu billah cika ta Allah ce tabaraka wa ta'ala sannan ya tafi inda yake ambatan cewa mun karanta idza shara'ata fid dikaril wirdi falazimil adaba qadar al-haddi ya ce abin da ya kamata ya zama shi ne falazimil adaba sai mun sai mun ita jami'i to akwai nusakh ɗin da suka zo da ambatan adab ɗin, kamar a cikin lubbul lubbi adab ɗin aka ce amma da yawa daga cikin mutun na shi littafin ruhul adab ɗin, ba su saka wannan mufradi suka kawo shi muna da nusakh da yawa kaga kama wannan a mufradi suka kawo aka muna da wata ma ga ta nan wannan urjuza din ita ma da mufradin suka kawo basu kawo ta da adab din ba da al'adab din suka kata haka idan ka koma kaman sharhin jauharul adab ya kawo baitin shi ma to idan ka bude shafin sa na goma sha biyu shi ma dai zaka ga ya kawo shi da idan shara'ata fi dikaril wirdi falazimil adaba shi ma i kawo shi da me da mufradin eh, lafazi na al'adab kuma a sharhi ma da lafazin mufradin yi amfani hakan ka koma ɗaya sharhin na tashilul adab shi ma a mat waƙar ya kawo ta da mufardi da ya zo sharhi ne sai ya kawo sharhin kuma a babin al'adab ɗin da abin saboda haka ba wai abu ne kawai guda ɗaya idan ka ji an faɗe shi zaka kore ba zai iya zama kuskure abin da yake na daidai shine duk lokacin da aka faɗi wani lafazi tunda littafin yana da nusakh da yawa wancan an buga a kaza wancan an buga a kaza da zai fi zama daidai shine mutum ya koma sauran nuskokin littafin dan ya tabbatar da cewa wannan din da zai ce an yi kuskure a gurin faɗarta akwai kuskure din da sauransu so a takaice wannan shine abin da muka samu ta bangaren masu korafi muna musu fatan alkhairi da addu'ar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana kuskure ya ba mu ikon kauce masa saboda haka yanzu kai tsaye insha Allahu ƴan uwa masu albarka za mu shiga cikin karatu kamar yadda muka saba in ba a manta ba mun tsaya a ƙarƙashin baiti na hudu bayan ya ce nasihatun minni ila ikhwani faltumsiku tariqata tijani tariqa mahdil fadli war ridwani usisa bis sunnati wal furqani ولازموا لازم ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق فلست في أخذ الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تسله مكملا شروطه المقررة مكابدا آدابه المؤتبرة mukabidan adabahu haka na karanta sai wani ya ce sai dai a ce adabahu to ban san me bambancin adabahu da adabahu ba da abu ɗaya ne kawai tunda a karin waka ne to dole haka zaka je shi eh saboda kari kake to dole ka tafi da karin ka yadda zai zama shine ifi dacewa falasta fi akhdhi tariqi tarbahu illa idha kunta dawaman tasluhu mukammilan shurutahu al-muqarrara mukabidan adabahu al-mu'tabara معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصتكم مطيعا إذا شرعت في الذكار الورد فلازم الأدب قدر الحد كأي فدر wannan فلازم الأدب قدر الحد saboda wannan nuskar ta gaba na ka rubuta haka kuma ka iya mai da shi da jam'i kamar yadda ya zo a sa'irun nusakh فلازم الآداب قدر الحد ɗaya ne تأدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن تأدب في ظاهر وباطن به يرقى المرء للمواطن مالن يتشي طريق محض الفضل والرضوان طريقة تجانية ɗariƙa ce ودتقن ta ƙunshi lagwada ko falala zalla mahdul fadli war ridwani da kuma zallar yadda ussisa an assasa ta bis sunnati da da sunna wal furqani da kuma alqur'ani wannan gabar mun yi tsokaci akan ta a wancan karo wanda a dunkule muka yi ishara da cewa cewa da aka yi a ɗariƙa tijjaniya ussisa an assasa ta bis sunnati wal furqani an assasa ta da alkur'ani da kuma sunna muka ce wane ne wanda ya assasa asali kai tsaye wanda zaka ce shine ya assasa ita tariƙar tijaniya shine shi Ahmad Tijjani? wanda shi ko shi Ahmad Tijani kamar yadda muka yi ishara a wancan zama shi a kankin kansa a cikin ayyukansa da kuma a cikin abin da aka rawaito daga kurinsa ingantacce shine yakan saɓa wa sunna hatta a lokacin gudanar da ibadunsa shi a kankin kansa baya iya tsaye da sunna mun karanta yadda yake karanta suratul fatiha kafa goma sha ɗaya a cikin raka ɗaya a sallar shafa'i da wutari mun kawo yadda aka ba da labari aka ce shehu a cikin alifadatul ahmadiyya li muridis sa'adatul abadiyya tsawon shekara biyar kafin rasuwarsa baya yin sallar juma'a kuma lafiyarsa kalau sallar azahar yake yi a gida kuma baya bin kowa sallar jam'i shi kada yake yin sallolinsa wannan duk kaga abu ne da yake mukhalifun lissunna to ya mutumin da shi kansa ibadarsa da ayyukansa ya saba wa sunna zai aika zai assasa wani abu wanda yake alal kitabi wa sunna kuma sannan sai muka aje shi shehun a gefe sai muka ce to mu ɗauko abin da aka ce an assasa shin eh, bil kitabi wa sunna mu dube shi ta mahangar alkitabu wa sunna din ga shin wannan abin akan asasi na alkitabu wa sunna yake sai muka ji cewa akwai wata adda'iratul fadliya wadda aka ce ita wannan ɗariƙa daga cikinta ta fito adda'iratul fadliya kamar yadda muka ishara wata da'ira ce da wai Allah iware ta isa waɗansu sa a cikinta wayannan zababbun sun ba Allah ko busu ko bi Allah ba sun tsaya akan tafarkin Allah ko ba tsaya akan tafarkin Allah ba sun yi kirki ko busu yi kirki ba to wa'annan sabaqat alaihimus sa'ada ko sabaqat lahumus sa'ada rabauta ta gama gabata a gare su za su samu rabauta za su dace da aljanna muka ce wannan abin ina ma'auninsu a cikin alkitabu was sunna a ce ga wata tawaga ta waɗansu mutane an ce babu ruwan Allah da cewa sun bi tafarkinsa mai kake ko su bi tafarkinsa ba ba zai fushi da su ba kuma zai ba su aljanna ko da mutum fasiki ne ko da mutum fajiri ne ko da mutum ma ba musulmi bane ba a cikin wannan da'irar Allah baya duba wa ibawa kuma akan me ya bashi muka ce wannan wannan abin ya saba wa sunna a cikin wannan tafiyar da aka ce an kifa an gina ta akan alkitabu wa sunna da akwai wuridin da ya fi alqur'ani sau dubu shida muka ce ya aka yi wannan abin zai zama a ce akan alkitabu sunna aka dora shi a cikin wannan tafiyar shehinta shugabanta yana da mukamin annabi guda arba'in yana da mukamin annabi guda arba'in ya za a ce akan alkitabu sunna aka dora mutumin da yake cikin wannan tafiyar aka ce zai shiga aljanna walau amilu fi dhanbi kull fi dhanbi jarimati ko da ya aikata kowace irin jarima kowane irin fasikanci idan mutum matukar yana cikin wannan tafiyar to kawai zai shiga aljanna wannan tafiyar ita ce za a ce da ita an assasa ta akan alkitabu wa sunna sai muka ce ba gaskiya bane ba ƙarya ne to menene abin da aka assasa ita wannan tarikar akai abin da aka assasa wannan tarikar akai abu ne guda daya in aka ce an assasa abu akan wani tushe ana nufin tushen da in aka ruguje shi abin da aka ɗora a kansa zai ruguje kaf ɗariƙar tijjaniya abu guda ɗaya ne idan ka ruguza shi ta faɗi to kaga wannan shine wanda aka gina ta a kansa menene shine ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri a karɓi sako a gurinsa wannan shine abin da aka assasa ɗariƙar tijjaniya a kai domin da shehu tijjani ai wata ɗariƙar yake yayi ɗariƙar tijjaniya yayi ɗariƙar kadiriya ya fita ya shiga ɗariƙar ce ya fita daga baya sai ya aje kowane wuri ne, sai ya ce ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi sallama kiri da muzu ya ba shi ɗariƙa to kaji inda ɗariƙa ta fara assasuwa to shin da gaske ana iya ganin manzan Allah sallallahu alaihi sallama a zahiri bayan wafatinsa hatta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wani saƙo ya baka ya ce ga wannan je ka iyar zuwa ga al'umma su karanta wannan na wajibi ne su karanta sababbin wajiban abubuwa sababbin mustahabbai sababbin falaloli shin zai yiwu a yi wannan bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu wannan aƙidar ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yakan dawo duniya ya zauna ga shi ga mutane ya ba su saƙo sun gina wannan fahimta a ƙarƙashin wani hadisi da aka rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadha duk wanda ya ganni a mafarki to da sanni zai ganni a farke ido biyu to sai dai shi wannan hadisi malamai suna da magana a kansa saboda riwayar hadisin ta zo da lafuza da suke mabambanta sahabban da suka rawaci shi wannan hadisi sun ɗara sahabi guda goma daga cikinsu da akwai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Huraira da akwai Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu da akwai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yarda da shi akwai Abu Qatadata akwai Abdullahi dan Abbas akwai abi sa'idin al-khudri da akwai jabir ibn abdullahi al-ansari da akwai abu malikin al-ashja'i an abihi akwai abu bakara da akwai abu juhaifa dukkaninsu waɗannan sahabbai kusan guda goma sha ɗaya ko sha biyu sun rawaici wannan hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai dai a dunkule ba tare da mun tsawaita ba idan ka kalli waɗannan hadisan zaka gansu suna da lafuza kamar haka da sayyidina Anas dan Malik ga Abdullahi dan Mas'ud biyu da Jabir ibn Abdullahi al-Ansari uku da Abu Sa'id al hudu da Abdullahi dan Abbas biyar da Abu Juhaifa shida waɗannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kunzumin su guda shida malamai da yawa malamai cikin as-sahihain da sauran littafan kutubus sitta da sauran dawawinu sitta eh, eh, dawawinul hadis sun kawo wayannan hadisan za ka ga sun kawo su ta hanyar wa'annan sahabban da lafazin na ji ina samun distortion na network waɗannan sahabbai guda shida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun rawaici wannan hadisin da lafazin marra'ani fil manami faqad ra'ani duk wanda ya ganni a cikin mafarki faqad ra'ani haƙiƙa ne ya gani ba da lafazin da sannu zai ganni a farke ba sahabbai guda shida to kuma bayan wannan akwai riwayar Jabir ibn Abdullah al-Ansari wanda ita kuma ta zo da lafazi mai kama da wannan yace marra'ani fil manami ko marra'ani fin naumi duk wanda ya ganni a bacci ma'ana a cikin mafarki kenan kaga a madadin fil manami su zo da fil naumi sannan da akwai riwayar Abu Sa'id al-Khudri da akwai riwayar Abu Qatadah al-Ansari ita kuma abinda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce marra'ani faqad al haqqa annabi alaihi salam ya ce duk wanda ya ganni to ya ga gaskiya ma'ana ni ya gani da gaske kaga bai zo da lafazin marra'ani fil manami fasayarani fil yaqadati ba wannan yasa da yawa daga cikin malamai sun fi amfani da wannan lafazi domin shi ne ya fi tabbata kuma shi ya fi shahara daga bakin kunzumin sahabban da suka rawaito shi man ra'ani fil manami faqad ra'ani yasa zaka ga al-imamu muslim a cikin sahihinsa da shi yayi unwanin babun a cikin kitabun ru'ya yace babun qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama man ra'ani fil manami faqad ra'ani shine sunan babun a cikin sahihin al muslim haka idan ka ga duba kamar alimam abu isa tirmidhi shi ma a cikin sunan babu ma a fi ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama man ra'ani fil manami faqad ra'ani saboda haka ka ga malamai in sun tashi za su yi unwanin babi a wannan hadisin da hadisin faqad ra'ani suke amfani saboda kaf a cikin sahabban da suka rawaita hadisin kusan sahabbai sama da guda goma dukkaninsu da kusan irin wannan lafazin guda ɗaya suka rawaito hadisin sai sahabi ne guda ɗaya tak shi ne abu huraira aka rawaito lafazin fasayarani fil ƙazati a gurinsa to tare da haka shi ma abu huraira radiyallahu ta'ala anhu babban abin mamaki waɗanda suka rawaici hadisin nan daga gurinsa cikin ɗalibansa mutum hudu hudun daga cikinsu gabaki ɗaya hudun abin da aka samu daga gurinsu shine dai irin wancan lafazin na aljama'a irin wancan lafazin na sauran sahabbai shine na marra'ani fil manami faqad ra'ani kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya fitar Muslim ya kawo aka al-Imam Ahmad shi ma ya fitar a cikin al-Musnad in ka koma kaman cikin sai na al-Imam al-Bukhari zaka ga riwayar Abu Huraira daga Abu Salih Zakwani Samman daga Abu Huraira Allah ya kare yadda da shi ya ce manzala sallama ya ce marra ani fil manami faqad ra'ani riwayar bukhari kuma abu hurairah din daga wannan dalibi nasa abu salih zakwan haka malami na biyu daga cikin daliban abu huraira muhammad ibn sirin kamar yadda zo a riwayar muslim idan ka koma muslim sai ka ga muhammad ibn sirin ya rawaito daga abu huraira yana cewa manzala sallama cewa yi marra ani fil manami faqad ra'ani har wa yau haka har wayo a cikin musnad al-imam ahmad ibn hanbal akwai asim ibn kulayb an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu shi ma ikawo fadin manzo Allah sallama cewa yi marra'ani fil manami faqad ra'ani kaga kusan duk sahabban abin da suka tifaki a kai shine manzo Allah sallama cewa marra'ani fil manami duk wanda ya ganni a mafarki faqad ra'ani to haqiqa ne ya gani to abu sahabban Abu Huraira ko ɗalibansa guda uku suka rawaito wannan lafazin to sai cikon na hudun su shine Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Auf to Abu Salamata din shi ma cikon na hudun ɗalibansa ne guda biyu suka riwaya daga gurinsa guda ɗaya sai ya rawaito irin wacce riwayar ta jama'a ta marra'ani fil manami faqad ra'a al kamar yadda riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal ta ta hanyar Muhammad ibn Amr ibn Alqama an Abi Salamah ibn Abdurrahman shi kuma daga Abi Huraira sai ya faɗi irin waccan riwayar ta baya a cikin ɗaliban Abu Huraira kaga yanzu wannan Muhammad ah, ah, Abdurrahman ah, wannan Abu Salamah ibn Abdurrahman ya rawaito irin wancan lafazin to haka zalika akwai kuma riwayar Zuhri shi kuma daga shi kuma yi karba daga Abi Salamah ibn Abdurrahman Abi Salama ta hanya Abu Az-Zuhri yake cewa mar'ani fil malami shine to ne ke cewa fasayarani fil yaqasa anan ne sai aka samu wannan In ka koma gurin al-Imam Muslim zaka ga ya kawo ta amma da siga ta shakka a gurin da fasayarani fil yaqaza din tazo Abu Muslim da ita shi kawo ta karkashin riwaya ta 2267 sai ya ce fasayarani fil yaqazati aw laka annama ra'ani fil yaqafa sai kawo ta bisikati shakki wannan ta sa wasu daga cikin malamai ma suke ganin wannan lafazi na fasayrani fil yaqaza lafazi ne da yake shazi saboda ya saba da abin da jam'u thiqat suka rawaita Bai kuni yana cewa wa ma yukhalifu thiqatun fihi al mala fashadh wal maqlub kismani tala ga jam'u sahaba sama da mutum goma sun rawaci lafazi kusan iri daya sai aka samu ta bangaren Abu huraira an zo da ni fil yaqaza ko laka anna ma ra'ani fil yaqaza to tare da haka ɗaliban Abu huraira guda hudu duka sun rawaci irin lafazin jama'a sai guda ɗaya ne ta hanyar sa ta hanyar zuhuri sai aka samu wannan sabanin tare kuma da cewa shi kansa al zuhuri Zuhri din fa har wa yau ya rawaito hadisin ta hanyar Abu Qatada kamar yadda Bukhari ya rawaito 6977 shi ma da riwayar marra'ani ra'ani fil manami faqad ra'al haqqa ta hanyar shi kansa az-zuhuri din kuma har wa yau kaga wannan sai ke nuna maka lallai wannan lafazi na fasayarani fil yaqaza lallai da akwai wani abu ta kamar yadda shin aka kawo shi da sigar shakka shi yasa wannan malamin ah, ah, Muhammad Ahmad Lauh kamar yadda ya zo a cikin littafin sa Taqdisul Ashkhas filfikir sufi a juz'insa na biyu shafi na 47 zuwa shafi na 49 ya kawo magana akan ganin manzo sallama a zahiri da ya ambaci wannan lafazin na fasairani fil yaqaza sai ya ishara zuwa ga cewa wannan lafazin shazi akwai shizuzi a cikin tabbatarsa shazi ne saboda ka bashi da hukuncin inganci ma kwatkwata wanda yasa da yawa ma daga cikin malamai suka yi hukunci da cewa baya yiwuwa ba zai halatta ba kuma ba zai taba inganta ba a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a duniya da zatinsa bayan wafatinsa wannan baya halatta kwata-kwata malamai sun kore wannan daga cikin malaman da akwai al alusi mai littafin Ruhul Ma'ani littafin tafsir to a cikin ruhul ma'ani ya kawo labari akan cewa wannan kwata-kwata ma ba zai yiwu ba a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wafati ba zai da ba zai yiwu ba daga cikin su da akwai al-Imam Ibn al-Arabi Abubakar Ibn al-Arabi kamar yadda al-Hafiz Ibn Hajar ya nakalto a cikin Fathul Bari tasa haka al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas shi ma ya ambaci wannan a cikin tafsirin sa haka al-Imam Sakhawi kamar yadda Kastullani ya rawaita a cikin al-Mawahibul Ladunniya ya nakalto magana daga Sakhawi a gurin kore yuwar sake zuwan manzo Allah sallama duniya da zatin sa da gangan jikin sa a ganshi bayan wafatin sa sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan akwai Mulla Aliul Qari a cikin cikin jam'ul wannan jam'ul wasa'il sharhin da yi littafin ash-shama'ilul muhammadiyya anan shi ma ya kore sannan akwai Muhammad ibn Ismail as-San'ani a cikin al-Insaf a ƙarshe ma bayan ya kawo irin wannan hikayoyin na waɗanda suke ganin yiwuwar ganin manzo Allah sallama din a zahiri bayan yayi wafati yace wannan ai gaba ɗaya ma hauka ne ya nasabta abin zuwa ga hauka a cikin littafin sa al-Insaf Ibn Hazm kuwa a cikin maratibul ijma sai da ya hakaito ijma'i na malaman musulunci akan cewa malaman a yi mana afuwa network din ne yake tarawa da Allah a yi afuwa insha Allah amma insha Allah ina tunani ya ya gyaru sosai Ibn hazm a cikin maratibul ijma ya kawo cewa ba zai yiwu ba kusan ijma'i ne na malaman musulunci akan cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yiwa ya sake dawowa duniya ba to wannan tushen abin da malamai suka kore suka ambaci rashin yiwuwarsa shine tushen da aka gina tarika tijjaniya a kansa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil yaqafa in ka ji labarin an haɗu da annabi sallama an karɓi ɗariƙa to a zahiri duk wanda ya gansu ya zama ɗan aljanna haɗuwa da manza Allah ne a zahiri su ɗinnan suna cikin da'iratul fadliya a ganin ne saboda haka duk abubuwan da za a ce an karba na babin falala da bayanin mecece dariƙa da falalarta da wane ne da wane ne ya ginu ne akan wannan asasi na cewa an haɗu da manzo Allah sallama a zahiri shi yasa Sheikh Abubakar Atiku Sanka a cikin wannan risalar tasa me ta isa mata suna tambihun nubaha alla yaftarru bi aqwali sufaha a farkon ita wannan risala ice tambihun ga, ga jan hankali ko faɗakarwa inna ma katabtu hadhihi risala Hakika na rubuta wannan risalar li ajli ikhwani a tijaniyina saboda 'yan uwana tijanawa wa gairihim da wasunsu ah, wa gairihim la li ajli munkirina amma ba na rubuta ta ne dan munkirai ba li'anna za'imahum domin shugabansu su wayannan munkirai ya taƙidu kaziba jami'i man idda al-ijtima'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kafa yana yin inkari da ƙaryata duk wanda ya ce ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a fili wa ya taqidu anna ulumat tasawufi inna ma hiya ma'qudatun min al-yahudi zuwa ƙarshe abin da ya kawo saboda haka abin da nake son mana ishara da shi farkon abinda yake ishara zuwa gare shi shine ma musu musu inkari suna inkarin abin da suke faɗa ne saboda sun musa yiwuwar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri a rikaci wani abu sabo na addini daga gurinsa tasliman jadaliyan in muka ce to shikenan mun sallama za a iya haduwa ma ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din da gaske kamar yadda ake da ɗari dariƙar tijjaniya amma me yasa duk ran da za su da'awa cewa sun haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama hadimi yake zama na shehinai wannan tambaya ce mai kyau da ya kamata 'yan ɗarika su tambayi kansu a kanta randa duk za a baka labari a ce shehu ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za ka ga annabi sallama ya zo yewa shehu wata hidima ce ya zo yewa shehu wani aiki ne yana daga cikin abin da Allah ya karrama mala'ika Jibrilu da shi kasantuwarsa ɗan aiki daga Allah zuwa ga manzo Allah sallama ya zama hadimi shine yake yin jele yake jewa tsakanin ubangiji zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to amma da shehu, nan nan suka zo suke da awa haduwa da manzo sallama a zahiri sai suka ari wannan aiki na Jibrilu sai suka dora manzo Allah shi annabi shine hadimi wanda yake zuwa ya ɗauko sako daga Allah ya zo ya kawo shehu to shehu mun zo kaza Eh, duk wanda ya maka kaza duk wanda ya ciyar da kai ya zama dan aljanna duk wanda ya baka kudin sa ya zama dan aljanna duk wanda ya ganka ya zama dan aljanna in shehu zai yi tafiya annabi ya zo yi masa rakiya in shehu zai ci abinci annabi ya zo in shehu zai karatu annabi ya zo gurin ba kai kake zuwa gurin annabi ba annabi ne ke zuwa gurinka kuma in ya zo yi maka hidima idan mun kaddara cewa yiwuwa ne daidai ne a ce an haɗu da manzo Allah sallama a zahiri to me yasa kuma in kun haɗu da annabin ku yake wa hidima in kun zauna za ku yi wazifa annabi ne zai zo da shi da wasu mala'iku za su rubuta sunayen wanda suka ga ku ko wanda suka zauna annabi ya zama hadi annabi ya zo ya ce duk wanda ya ganka ya zama dan aljanna duk wanda ya baka abincinsa ya zama dan aljanna kaga hidima annabi alaihi salam yake zuwa yi shehu ibrahim yake cewa in zai tafiya yace rafaqani min kal amin wa huwa lahi la amin wa min dakaru hina tirtu jaa khairul wara wa batini aba Allah sallama ne hadim yake zuwa irakiya akwai wani da aka yi saurara sa wani mutumin Ghana yake ba da labari ya ce wai wata rana shehu ibrahim ya je kulab ya je kulab ya zauna ga irin fitulu suna har walƙitawa ga mata sun yi tsirara suna rawa wanda duk wanda isan abin da yake magana a kai shi kulab in dai kaga kana ganin wannan fitilin da mata suna rawa a ciki ka shiga ma'ana shehu ya shiga cikin kulab shehu yana cikin kulab sai ga rawa ana yin rawa ta mata aka ce shi kai ga shehu a kashe wannan abubuwa sai ya ce ai a sai shehu ibrahim ya ce a kyale su su yi rawarsu a fitila ta harba saboda shi manzon Allah yake gani a cikin wannan abin da ake yi in an kaddara ana ganin maza sallama ya za a kaskanta manzo Allah sallama zuwa wannan level din to saboda haka wannan babu wani musulmi wanda zai karbi wannan kahida saboda za mu tafi baiti na gaba malam yace walazimu lazima dhi tariqi bidha yunalu ribhu bitahqiqi فلست في أخذ الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تسلوه mukammilan shurutahul المقررة mukabidan adabahul mu'tabara to mu kalli wannan baituka guda uku shehu yace lazimu lazima dhi tariqi bidha ko bidha ribhu bitahqiqi shehu yace kuma kullazumci lazimin dhi tariqi wannan tariqa ta tijjani biza domin da lazumtar wuridan lazuman ɗariƙar tijjaniya ne Yunalu ribhu ake samun riba bidda haƙiƙi bisa tabbaci ma'ana da ba za ka lazumci wuridai ko lazuman ɗariƙar tijjaniya ba ko da za ka ce kai ɗan ɗariƙar tijjaniya ne to ribar da ake samu a ɗariƙar tijjaniya ba za ka same ta ba wuridi ko zikiri ko lazumi a cikin ɗariƙar tijjaniya kala uku ne ba kala ɗaya bane kamar yadda da yawa daga cikin yan uwa suke zato cewa wazifa ce kawai ake a cikin ɗarikar tijjaniya a wuridanta kala uku ne wanda suka bayyana a zahiri ake nuna wa awa na farko shine alwirdul lazim haka suke cewa da shi alwirdul lazim zikiri ko wuridi na lazimi shi wuridin lazimi ana yin sa ne sau biyu a kowace rana da safi kamar bayan sallar asuba sannan kuma da maraice bayan sallar la'asar ana yin sasaba wa masa da safi da yamma Shi ne lokacin da ake yin sa ya yake shi ba cikin jami ake yin sa ba kai za zaka koma gefe kai abinka cikin zuci cip cip cip ka gama abu na farko shi ne ana yin alistiaza أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سي بسملة بسم الله الرحمن الرحيم سي كرنت سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين تو باين كاغما gama za ka غدا al-istighfar صلاتي غدا za ka yi غدا guda ɗari za ka yi hailala guda ɗari wayannan zikiran guda uku su ne za ka yi su istighfari ɗari salati ɗari hailala ɗari za ka yi da safe haka da yamma ma za ka yi wannan lazumi wajibi ne za ka yi ta yin sa babu ranar denawa kullum in kai fashi ma akwai ramuwa za ka rama shi wazifa ce idan kai fashin ta ita ba a rama ta bisa kaulin waɗansu daga cikin fuka haƙuna da cikin fiƙo tariki wannan shine zikiri na farko zikiri na biyu ita ce wazifa wata ita ce ta fi shahara ita ake ganin mutane suna yi a titi ita ma idan aka zo ana yin ta bayan al-isti'aza da basmala da suratul fatiha ana karanta istighfar guda 30 astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum kafa 30 sai kuma salatul fatiha lima ugulika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ugulika zuwa karshe wa miqdarihi al-azim za shi kafa 50 sai kuma hailala la ilaha illallah la ilaha illallah kafa 100 sai kuma jauharatul kamal jauharatul kamal ita ce za a karanta ta kafa goma sha biyu to wannan ita ce wazifa ita kuma ana iya yin ta da safe ana kuma iya yin ta da yamma ko kuma bayan sallar magariba kamar yadda suke yi wannan shine zikiri na biyu a cikin ɗarika tijjaniya zikiri na uku shine zikirin juma'a ko ka ce zikirul hailalati zikirin hailala da ake na ranar juma'a ana yin sa ne bayan salar la'asar shi kuma abin da ake karantawa bayan al-isti'aza da basmala da suratul fatiha za a karanta astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum kafa uku sannan sai a karanta salatul fati kafa daya to ana gama salatul fati kuma sai haukan hailala la ilaha illallah to za a yi ta yi ilal guru har sai rana ta faɗi to wannan shine waɗansu suna ganin ita halala tana da adadi wasu kuma suna ganin a bata da adadi kawai za ka yi ta yin ta ne ilal guru amma kamar irin su malam Muhammad Salga suna ganin ana yin ta ne kafa shida, hailalan sai an yi ta guda ɗaya shida, hailalan ranar juma'a kame da za mu karanta yanzu kaɗan mu je wannan littafi ba za mu dinga ɗauko littafan da yawa ba kawai guda ɗaya ma muka ishara ya wadatar wannan littafin su'alun wa jawab ne na malam Muhammad Salga su'alun wa jawabun fi iktisari ahkami tariqati fudla al-tijaniyya al-ahmadiyya al-muhammadiyya al-ibrahimiyya ta'lifi Sheikh Salih al-Alim al-Allama Muhammad Salga zuwa karshen sunayensa da aka dinga jerantawa to idan ka zo cikin littafin su'alun wa jawab na malam Muhammad Salga ya zo ya yi babi akan a babun fi alfazil wirdi ne zai fara kawo lazimi na farko da na fara fada a shafi na goma sha ɗaya babun fi alfazil wirdi babin da yake magana a kan lafuzan wirdi da ake sai ya ce fawirdu na lazimu fi tariki astagfirullah ha'alatta haƙiƙi ne mun faɗa dama za a yi istighfari ɗari hailala ɗari salati ɗari lazimi kenan sai ce fa wirdun lazimu fi tariqi astaghfirullah ala tahqiqi thumma salatuna ala dhil jahi sannan salatun mu abi samu abocin darajan nan thumma tahallulun bil ishtibahi sannan hailala kaji istighfari salati hailala fa kullu wahidin min ath-thalathi kowanne ɗaya daga cikin guda ukun nan mi'ata marratin alal ijabi za a yi shi ne kafa ɗari ɗari alal ijabi a bisa dole wannan wajibi ne ba wani ɗan ɗarika tijjaniya da zai fashin wannan Shi ne abu na farko wannan ne wurdun lazim allazim da ake yi sai zikiri na biyu babun fil alfazil wazifa babi akan ah, wazifa sai yake cewa وظائف wurdi ثلاث satura rabi'uha جوهرة كيال أرى يتي وظائف الورد wuridi na wazifa salasun guda uku ne satura da sannu zaka gani rabi'uha cikon na hudun su jawharatun ita ce jawharatul kamal hiya ura wannan ita ce igiyar kamawar astaghfirullah ala sighatihi za a yi istighfari a bisa sigan nan tasa astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila 30 tamamun addi ya sai ka yi ta adadi 30 kafa 30 shine adadin yin wazifa ta hailal ah, istighfari kenan thumma salatul bakri 50 sannan salatul bakari kafa hamsin shine salatul fadl ma gurika wasan Mihil fatiha ya akhira idan ka so dan uwanmu za ka iya kiran wannan salati da cewa salatul fati sunansa ha zikiri na uku da ake tahliluna bi addihi shine hailalar da muke yi da adadin nan nata kama madafi wirdina bi haddihi kamar yadda ya gabata a wurdin can namu na lazimi bi haddihi da wannan adadi nasa shine guda nawa guda ɗari shikenan sai ta hudu ita ce jawharatul kamal sai ya ce jawharatul kamal ashar sai kuma zaka karanta jawharatul kamali sintai ashar zaka sinatai ashar zaka karanta ta guda goma sha biyu lakinnaha hussat bi amrin sayura sai dai fa ita jawharatul kamal an keɓance ta da wani al'amari sayura da sanu zaka ganshi taharatu turabi la yakfiha tsarkin ƙasa taimama kenan baya wadatarwa kayi taimama ka karanta jawharatul kamal baya yiwuwa labudda bil ma'i iha. ba makawa sai ka nemi ruwa matakar kana son ka karanta ta li'annaha ta ashar domin ita ba a taba karanta ta kafa biyu ba illa nabiyullahi fika kad hadar face annabi sallama sai ya zo gurin nan ya zauna annabi sai ya halarci gurin kamar ka iya cewa ita jawharatul kamal wani wuridi ne na yi wa manzon Allah kiranye shine da Hausa kawai in kana son a saukaken Hausa ka faɗi ka ba wa Jawharatul Kamal suna shine lafazin yi wa ma'aikin Allah kiranye idan Annabi sallama kana son ka kirawo shi kaga ya zaka kira Annabi ka kirawo shi zo gurin ka ai kai ya kamata kai kafa da kafa ka tafi gurin sa shine girmamawa amma kamar ka kai ka tambayi kanka yanzu kai ka kai ka kira Annabi to ga wani wuridi shine Jawharatul Kamal wanda idan ka karanta annabi sallama zai yi tattaki ya zo gurin ka sai ya ce na ba mana ba ha salatul fati 20 marratan bi manil fati wanda take tsayawa a makofin jawharatul kamal ita ce salatul fati kafa 20 nan ya shiga bayani cikin fiqhu tariki kenan idan misali mutum bai iya karanta jawharatul kamal ba mutum bai iya karanta jawharatul kamal ba to ya zai kuma ya zo wazifa to sai aka ce to ai ba ba sai ya biya ta ba zai iya karanta salatul fati kafa ashirin salatul fati kafa ashirin za ta wadatar masa salatul shi wancan salatin na salatul jawharatul kamal shine suke cewa salli اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الهائلة بمركز wal والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي ساب الحق الرباني البرك الأسطي بمزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البهور والأواني ونورك اللامع الذي ملأت به كونك الهائدة بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها أروش الأكائك عين المعارف لقوم صلاتك التام الأسقام اللهم صل وسلم على ثلاثة لك بلاك كنز العزمي إفادتك منك إليك إهالة النور المتلسام sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha iya aka suke karanta shi to idan baka iya shi ba baka haddace shi ba zaka karanta salatul fati kafa 20 a madadin jawharatul kamal kafa 12 to wannan shine wazifa yadda zaka karanta ta sai kuma wurdin juma'a shehu muhammad salgai ke cewa allah allah li wurdil juma'a juma'a alfun wa sittu mi'atil hailala alfun wa sittu mi'a dubu ɗaya da ɗari shida za a kai na hailala bayan ka yi wancan da muka ambata to wa'annan guda huɗu ko wa'annan nau'i uku su ne guridai da ake yi a cikin ɗarika tijjaniya abu na farko in ka kalli kamar shi lazimi da ita wazifa ɗin da shi zikirin juma'a waɗansu ayyuka ne da aka samar da su aka ɗora su akan bayi aka ce ma'aikin Allah ne ya yi aiki ya ce mutane su dinga yi wanda mun tabbatar da cewa yiwuwar ganin manzo sallama ma fi zahir la yajuz la ghairu mumkin ba zai ma ba saboda haka aslan ƙarya aka yi manzo sallama aka ce an haɗu da shi saboda haka wannan ba komai bane face kirkirar wata ibada a dora bayin Allah akanta wanda wannan addinin musulunci bid'a ne manzo sallama yace man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd khairu shahidin ala hadha abin da ya faru tsakanin Abdullahi dan Mas'ud da waɗansu daga cikin mutane da suka zo a zamaninsa lokacin da aka je aka bashi labari aka ce ga wasu nan a cikin masallaci sun taru suna yin halka da waye da waye suna hallilu mi'a sabbihu mi'a Abdullahi dan Mas'ud ya je itashe su ce da su wannan abin da kuka zo da shi bid'a ne Ya ce ko dai kun fifici sahabban manzo Allah sallama ilimi ko kuma kun bata ya ce gasha kun fara canjawa daga wafatin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam har suke ba shi uzurin cewa su alkhairi suka nufa sai ce da su to mutum nawa ne suka nufa ci alkhairi amma ba su same shi ba saboda haka wannan abin na farko bid'a ne babu shakka Allah ubangiji ya raba mu da bid'a abu na biyu shine a cikin ta mun ji ana abbacin salatul fati wanda salatul fati ita kadai salati ce da aka ce na farko ta fi alqur'ani sau dubu shida a cikin wannan wuridi ake yin ta ta fi alkur'ani sau dubu shida ɗaya kenan na biyu an ce a cikin wata takardar haske ne mala'ika ya kawo ta wanda wannan takardar haske har yanzu an rasa gane ma ina take a wani gidan tarihi aka ajiye ta shin gara ce ta cinye ta shin da muhammadu bakar ya karɓo na takardar a ina ya ba ajiye ta magadansa ne suka karɓa har yau wannan takardar hasken ba a san inda take ba da uku ga jawharatul kamal jawharatul kamal ita ce aka ce ana yi wa maikin Allah kiranye da ita kuma ba a karanta ta da taimama a ita sai idan za a yi sai dole sai labudda bil ma'i li qari'iha dole in zaka karanta ta sai ka yi sarkin ruwa zaharatu turab sa cikin ta da akwai wani lafazi da malam Abubakar Mahmud Gumi yayi magana akan sa a cikin littafin sa na al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a shine lafazin al-asqam da aka sifanta manzo sallama da cewa shine mafiya rashin lafiyar mutane a duniya kuma wai a cikin salati ake mai yabo da cewa yafi kwa rashin lafiya wanda wannan rashin fasaha ne da rashin girmamawa da shi makin Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan idan ka kalli aurat din da suke zuwa a cikin ita tariqa zaka ga wurdai ne da ake ba su hukunce hukunce irin hukunce hukuncen sallah yadda ka san malaman fiƙihu sun fitar da tsarika na na na salloli ga wajibi ga mustahabbi ga sharaɗi to ita ma dukkanin wurdan da ake a cikin ɗariƙa su ma suna da irin wannan yadda ake gyaran as-sahawi a cikin sallah to haka ake sahawi a cikin wurdanta misali kuna cikin wazifa sai ruwan sama ya sauko sai kuka katse wazifa sai kuka shiga cikin masallaci ya za a yi za ku wancan abin da kuka tsallake ya za da shi ko kuma kana cikin yin wazifa ana yin adadi sai ka kware kaga wanda kuke zikiri tare da su za su yi maka tsirai ya za ka yi da wanda suka tsere maka ko kana wazifa sai mahaifinka ya kira ka ko a gida aka kira ka shin tsakanin amsa kiran mahaifa da kuma zama ka karasa wazifa wanne za ka yi sannan shin a wani tsari za a yi wazifa layi layi za a yi irin sahu sahun sallah ko halka za a yi da'ira halka haka a yi cycle cycle a kewaye kyalle ko za a iya sa kyallen a gaba sai a yi sahu irin sahun sallah ko square za a yi dukkaninsu da akwai ga tsarki irin wanda ake yi na alwala ga istiqbalul qibla ga ta na suturce al'aura irin yadda ka san sallah ba da barin zance da kasan ana yi a sallah da komai da komai irin sallah ce sabuwa amma aka fito ta da wannan sigar mun san sallah idan ana babu ruwa ana iya yin taimama to a cikin cikinta akwai abin da shi ba a yin sa sai dole sai da sarkin ruwa saboda tsabar karfin sa kaga sai kai tambaya ka ce da shi da sallah wanne ne gaba kenan ita sallah zaka iya taimama in baka da ruwa kai ita ko wannan la budda bil ma jawharatul kamal dole sai da ruwa yasa dairi mai gare ce an fifita ta akan sallah ma a cikin atufatus saniya yace amma fifita ta wayannan guda hudu wayannan guda hudun guda uku alwirdul lazim da wazifa da zikirin juma'a a zahirinsu abinda duk ami zai gani mutumin da ba shi da zurfin tunani a cikin ɗariƙa su zai gani ya ce a ah, to yanzu mai matsalar hailala guda ɗari da istighfari da salati wazifa salati istighfari hailala Jauharatul kamal zikirin juma'a hailala har guda dubu ɗaya wannan wayannan da ka ji su bajo ne bajo ne amma ba su ne target ɗin ba su ake son kaje gare su ba su su ne form ɗin shiga cikin makarantar form ne wannan shi yasa idan ka koma cikin littafin jawahirun rasail za ka ga a juzi na ɗaya shafi na ɗari da goma sha uku shehu ibrahim yana faɗa yake cewa algharadu fi auradi tijaniyati buri ko target da ake da shi a cikin wurdan ɗarikar Tijaniya shan mura'i hatal haƙiƙatil muhammadiyya shi ne shaƙar ƙamshin wata aba da ake jawar da ita alhaƙiƙatul muhammadiyya duk wanda ya halarci ko ya saurari muhadarar da aka gabatar ranar litinin da ta gabata wadda malamanmu malam ahmad mahmud al'ilmu zinatul fata da malam bashir umar argungu allah ya ƙara musu lafiya suka gabatar a nan absalacin malam abdulwahab za ka ga sun gabatar da bayani ne akan wani abu da ake cewa da shi alhaƙiƙatul muhammadiyya wanda ita wannan aba da ake cewa da ita alhaqiqatul muhammadiyya ƙwayar cuta ce virus ce da take haifar da aqidar wahdatul wujud domin ita wannan alhaqiqatul muhammadiyya ɗin ana cewa da ita annurul muhammadi wato wani haske ne da Allah ya cira daga hasken zatinsa i annabi Muhammadu da shi wannan haske kuma daga shi Allah yi sauran halittu wanda daga bisani idan halittu suka koma asalinsa shine hasken nan shi kuma wannan hasken nan annabi ya koma asalinsa shine Allah daga ƙarshe kowa zai zo zama Allah wannan ita ce alhaqiqatul muhammadiyya to sai aka ce ɗariƙar tijjaniya algharadu abinda yake shine algharad buri ko target ko manufa fi auradi tijjaniya a cikin wurdan tijjaniya shan mura'ihatal haqiqatil muhammadiyya shaƙar ƙamshin wannan guba ta alhaƙiƙatul muhammadiyya idan ka koma cikin ziyadatul jawahir bara mu karanta tare da ku idan ka koma cikin littafin ziyadatul jawahir ka buɗe shafi na 22 ina jin daɗin karatun nan muna yi tare da ku in na faɗa zan faɗi littafin za mu duba a farko yanzu da akwai an gaya mana an ce wuri dan ɗarika tijjaniya ko hailala ce wai kaga kai hailala shikenan ka tafi to yanzu ga shehu ya gaya maka so ake ka zama ɗan hakika so ake ka shaƙi kamshin alhaƙiƙatul muhammadiyya to wane ne yake shakar wannan kamshi me yin wannan wasifa din a'a wato abin yadda yake shine sai ka zo sai ka ji labarin an ce ana salati ana istighfari ana hailala sai ka je sai ka samu mukaddami na ɗarika sai ka ce akaramaka Allahu ina so zan shiga ɗarika wannan hailala ta burge ni salati ya burge ni zai ce da kai to ba komai to ga mu da muke da su a cikin ɗarika guda uku ba a kaza ba a kaza ka da ka yadda ce to na baka ɗarika shikenan ka zo a fara halattar wazifa tare da kai wannan ya zo wannan ya zo kun kai ku 20 ku 30 ku 50 kuna ta zuwa wazifa to shi wannan shehi yana koya muku irin su littafin nan na ruhul adab yana koya muku da za ku dinga masa ladabi yadda za ku dinga gaskata duk abin da gaya muku yadda ba za ku karyata shi ba sai kun nuna a wannan ladabi to a cikin waɗanda suke zuwa wazifan nan ake musu ladabi aka sai a lura a ciki su wane ne suka narke suka yi fana'i a cikin yin wannan biyayyar su waye za su bi shehin nan ba za su saba masa ba komai zai yi sai an yi zaɓi an zaɓi gwalagwalai daga ciki waɗanda suka narke ko ya tsira ko halaka sai a ce to zo sai a kai ka ɗaki sai a gaya maka tofa da akwai kuma waɗansu wuridai na musamman bayan wa'ancan da kake yi na lazimi wa'ancan su ake mutanen gari suke gani to akwai kuma waɗansu na cikin ɗaki da su ba kowa ke ganin su ba sai sai na musamman ake zaɓowa a bawa to idan aka zo su ne ake cewa da su al-azkarul khususiyya zikirai na musamman sai zaɓaɓɓu ake kira a ba to in aka kirawo ka aka baka wa'annan zikirai da wurdan shine za a sa ka a tarbiyya su ne ake cewa da su tarbiyyatul afkar a sa a ɗaki a baka wani adadi na zikiri kana yi a maka horon yunwa a yi maka horon kaza daga ƙarshe ka zo ƙarshe ka zo ka zama Allah amma kaga a farkon tafiyar ɗariƙar ba a gaya maka ba kawai da an gaya maka wuri muridan ne guda uku lazimi wazifa zikirin juma'a amma in ka gama za a kira ka gefe kuma ɗaki a ce da kai akwai wani zikiri na musamman shi yasa shehu ibrahim ya aiko da wata wasiƙa yake gaya wa ɗaya daga cikin muridansa ya ce ka duba a cikin ɗalibanka muridanka kaga 'yan ɗarika kenan masu zuwa su yi wazifa inda ita kaɗai ce ai da shi kenan sai ce ka duba cikin masu zuwa gurinka su yi wazifa ka duba na musamman a cikinsu wa'inda ka yadda da sulukinsu cewa sun gamsu da ɗariƙar nan da tafiyar da ake ka ba su wannan zikiri namu na ɓoye ka buɗe littafin ziyadatul jawahir shafi na 22 ar-risalatul 20 a risala ta 20 shehu ya aiko ta yace habibi umar ibn malik ya kai masoyi na umar dan maliku Faƙad abin laka haƙiƙa nayi izini gare ka fin nazari ilal muridina da kai nazari kai duba zuwa ga muridai allazina tarabbu ala yadika waɗanda suke yin tarbiyya a hannunka waɗanda suke zuwa zawuyarka suke yin wazifa a zawuyarka suke yin kaza da kaza a zawuyarka to ka duba su faman arbaka haluhu wa logo duk wanda halinsa da sulukinsa ya yardar da kai ashe bayan kana zuwa zawiya kana wazifa to ga wani sabon aiki da ake ba da shi ya ɓoye sai ya ce to kai duba zuwa ga ɗalibai muridai da suke zuwa zawiyarka faman arbaka haluhu wa sulukuhu wanda halinsa da sulukinsa yardar da kai ka gamsu cewa wannan zai iya walam yasghar sinnuhu kuma shekarunsa ba su yi ƙanƙanta ba walam ku unsa kuma ba mace bace fa'atihil azkarul khususiyya ka bashi wa'annan azkar din namu na musamman ka wirdil fatihati fama dunaha kamar wuridin fatiha da kuma abin da ike kasa da ita wa usika amma ina maka wasiya wa usi nafsi bi taqwallahi ka ji tsoron Allah malam Umar ibn Malik wala tu'ti sirra shi wannan wuridin da nace ka ba kai zabi cikin ɗalibanka ka baya sirri ne to kar ka ba da shi illa man yastahiqu sai wanda ya cancance shi Fa ma yutika nazaru fi ma yutika nazar kai iya binciken ka, duk wanda ka gamsu da shi duk wanda ka yadda da shi dauki wuridi ba shi na sirri amma kar ka ba wani sai wanda yake ya cancanta domin sirri ne wa inna ma hukumu bin zawahir wallahu ya tawallar sarair wassalam kai dai kai hukunci da zahiri amma Allah shi yake jibinta ɓoye wa kataba Ibrahim ibn al Abdullahi at-Tijani bi Kusa lokacin yana garin Kusa kenan a cikin cikin kasar tasu ta Senegal shekarar 1951 karatu ya fito fili na sani ashe bayan wannan wuridan bayan wa'annan wurdan da ake yi guda hudu wuridin can da aka ce da kai falazimu lazima zai tariki ku lazimci laziman wa'annan lazimai na wannan tarikar da su da su ne za ku samu riba to kaji akwai waɗansu a ɓoye shehu ibrahim yake aiko wasiƙa risala ya ce a yi zaɓi a cikin zawiya a kira wasu gefe a basu amma a gaya musu sirri ne ko babban abin mamaki bayan waɗannan akwai kuma fa wanda ya fi su kuma ka san wanne ne wanda ya fi su ya fi wazifan nan da kaji an gaya maka ita ana hailala ana salati ana istighfari ya fi wannan wuridi na lazimi din da aka gaya maka cewa ana yin wuridin lazimi a ya fi shi wannan ya fi zikirin juma da aka baka labari ya fi shi wanne ne shi ne ambatan shehu tijjani da kuma yin muzakara cikin labaransa da sha'aninsa wannan ka duba cikin littafin jawahirul wasa'i, shafi na ɗaya uh, juz'i na ɗaya shafi na 69 ba za ka ci abin mamaki sai ya ce cewa a ciki wato abin da ya sa nake ta ɗauko mana abin nan a hankali saboda abubuwan nan mu bi su daki-daki mu fahimce su ba su da wata wahala ba abubuwa ne na tada jijiyar wuya ba duk abin da zaka ji ana faɗa cewa wa'ancin sun ce kaza suna yin kaza sun ce kaza a'a ka ba hankali komai gashi a littafi a rubuce juz'i na ɗaya shafi na 69 malam ya ce wa alaikum bil auradi tijjaniya ina umarta ku da yin zikirai wurdai na ɗarika tijjaniya fa ni'imat auradu tarbiyatihiya kaji ba wancan wurdai da ka sani wurdai na lawazin a'a wayannan wurde ne na tarbiyya ice madalla da su wa alaikum bil muhadathati sannan ina horar ku da tattaunawa fi sha'anil khatimi tijani a cikin sha'anin cikamakin waliyai shine shehu tijjani ma ahababikum tare da masoyanku ku zauna ku dinga bada labarin ai shehu tijjani an haife shi a guri kaza ai shehu tijjani ya yi gwagwarmaya a guri kaza ya karantar da kaza shehu tijjani ya ce kaza shehu tijjani ya ce kaza yace to wannan tattaunawa a cikin a cikin lamarin shehu tijjani hiya afdalu min jami'il awradi ita ce ta zama mafi falala sama da dukkanin wuridai wayancan wurdan da da ake lazumta maka su ake lazumta maka su su ne dariƙa. to ga wani abu shehu ibrahim ya ce ya mafi su gaba ɗaya shine al muhadathatu tattaunawa tattaunawa fi eh, fi sha'anil katib tijani a cikin sha'anin shehu tijani ma ahbabikum tare da masoyanku fahiya afdalu min jami'il auradi domin tafi kowane irin wurdi falala khususan fi ramadan ce musamman a cikin watan ramadana khususan fi ramadan musamman a cikin watan Ramadana. ashe Wancan kalma da aka ce da kai ku kiyaye a bisa wurdan wannan ɗariƙa magana ce da take ɓoyayya amma da akwai maganganu da ma'anoni a cikinta masu tarin yawa sai yake cewa wa lazimu lazima zai shine wannan baiti da muka biya sannan ku lizimci lazumin wannan ɗariƙa su ne muka faɗi su guda uku bi za yunalu ribhu ta haƙiƙi, da wannan ake samun riba bisa tabbaci riba zama Allah mun karanta yanzu falasta fi ɗariƙi tarbahu sai malam ya ce ba za ka ci riba ba dan ka riƙe ɗariƙa illa iza kunta dawaman tasluhu sai idan ka dawwama cikin nagarta sai ka dawwama cikin son kawo wa kanka gyara ka tashi daga kan ɗabi'a ka ta asali ka koma abin da su shehu ne suke ɗora ka kai na ladabi na tarbiyyar ɗariƙar su to shine za ka zama ka rabauta da ɗariƙa amma misali ko ka ce za ka yi wuridi amma abin da za a dinga ɗora ka na al'ada ba a wa shehi inkari ba a tambayar shehu in yi ba daidai ba ba wayannan abubuwan ba ka kama su to baka lazumci yin nagarta da kirki ba Shi ne yace a falasta fi akhdhi tariqi tarba. ba za ka rabauta ba don ka ci riba ba don ka rike ɗariƙa. a sai idan ka zama kana mai nagarta kana mai son gyara kana gyarawa cikin abin da ake gaya maka kana kawar da waɗansu abubuwa kana kama wanda ake gaya maka to bayan wannan sharaɗi na biyu na biyu sai aka ce mukammilan shurutahu muqarrara mukabidan adabahul mu'tabara mukammilan hul muqarrara sannan sai ka zama kana mai kammala kana mai cika sharuɗan ɗariƙar tijjaniya al-muqarrara waɗanda aka tabbatar da su a cikin littattafan ɗariƙa in ba haka ba za ka zama ɗan ɗariƙa ba mukabidan sannan zama kana mai cuɗanya da adabahu laduban su waɗannan sharuɗan na ɗariƙa al-mu'tabara waɗanda suke sharuɗa ne ababen lura da su matuƙa da gaske a cikin ɗariƙa Sheikh Umarul Futi a cikin littafin Rimahu ya kawo waɗannan sharuɗa ya ambaci waɗannan sharuɗa na ɗariƙa tijjaniya ya ce sharuɗa ne guda ashirin da ɗaya guda ashirin da ɗaya wanda wasansu suna da alaƙa ta kai tsaye da wuridi wasu kuma suna da alaƙa da hali ya ce sharuɗa ne guda ashirin da ɗaya an yi afuwa mutum yakan iya saryar da ɗaya ko biyu amma yake cewa daga kan guda ɗayan nan guda ashirin sai ya ce wa mallam ha. duk wanda bai kammala waɗannan sharuɗan ba na ɗariƙa falaisa min ahali ɗariƙati to wannan baya daga cikin 'yan tijjaniya ashe duk ɗan ɗariƙa tijjaniya sai ya san waɗansu laduba guda ashirin da ɗaya shi yasa mutumin da za ka yi masa tambaya kan ɗarika tijjaniya yana ɗan tijjaniya bai san su ba sharuɗan ɗariƙa guda ashirin da ɗaya bai san su ba shehu umarul futi a rimahu juz'i na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu bugun darul fikiri cewa ya wa mallam yastakmilha wanda duk bai kammala waɗannan sharuɗa guda ashirin da ɗaya ya san su ya imani da su ba falaisa min ahalin tariqati to wannan baya cikin yan tijjaniya wa lam yastakmilha shine baitin yake cewa da kai mukammilan shurutahu kana mai kammala sharuɗan sai ka cika su duka mukammilan shurutahu muqarrara mukabidan adabahul mu'tabara futi yace wa man lam yastakmilha kaga haduwar biyu wa man lam yastakmilha da kuma mukammilan shurutahu shi yasa yace mukammilan sai ka cika Shehu Ibrahim kuma yace mukammilan shurutahul muqarrara wa'annan sharuɗa guda ashirin suna nan za mu faɗe su in ka koma rimahu zaka ga wannan maganar cewa mallam istakmilha fa laysa min ahli tarika juz'i na biyu shafi na 372 in ka koma cikin littafin jawharul adab sharhin ruhul adab shafi na goma zuwa shafi na goma sha ɗaya shi kuma a nan ya cirato a ya cirato wa'annan laduba ko wa'annan sharuɗa na ɗarikar tijjaniya daga gurin shau Abubakar a Sanka, sai kawo guda ashirin da tara sai kawo guda ashirin da tara ce ba guda ashirin da ɗaya ba ne guda ashirin da tara ne kaga shi an samu ƙarin guda takwas kenan Umar Alfudi ya kawo guda 21, Atiku ya kawo guda 29. In ka koma Jauharul Adab shafi na goma zuwa shafi na na goma sha ɗaya shafi guda ɗaya kenan. sharuɗan suna nan da yawa daga cikinsu irin su al'iznu izini duk abin da kaji ana faɗa kan cewa ana samu in an samu falala ko ana samun daraja in an karanta wazifa ko an shiga ɗariƙa ko an yi zikiri iri kaza yana da sharaɗi sharaɗin shine ya zamana an maka izini ka karɓi ɗariƙa ne a hannun shehi da ike mai halittaccen lasisi muƙaddami ingantacce duk umarnin nan da Allah ya bayar a cikin alkur'ani ya yi wallazi na amonu zukurullaha zikiran kasira bai wadatar ba a ɗariƙa duk umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga al'ummarsa da su yawaita ambatan Allah kada harshen ka ya bushe ciki a danye shi da ambatan Allah wannan wuridin wannan izinin na annabi bai yi ba sai ka je gurin shehi muqaddami sahihul izni ka zauna gaba gare shi ka ce da shi ina son shiga ɗarika ya gaya maka sharuɗa ka ce ka yadda sannan sai a baka lazim sannan sai a ce da kai mun ma izini ka ce amma in ba a baka izini ba ka je kai ba lada saboda in ka zo wucewa ka ji ana zikirin juma'a la ilaha illallah sai kace bara ka tsaya kai halala to ba lada tunda ba ai maka izini ba ka ka karba ba wannan yana daga cikin sharadi yasa kaga yan ba ruwana da yan boko eh, a gurin yan dariƙa wahalar banza kuke dole sai ka cika wannan sharadi sai ka je ka karba da sauransu to amma a cikin waɗannan sharuɗan akwai guda uku da suka sune ne mafiya muhimmanci guda uku su ne mafiya muhimmanci su za mu faɗa saboda yanayin lokacin mu ana cewa da su ashurutul mu'akkada ashurutul mu'akkada sharuɗa masu ƙarfin gaske a cikin ɗariƙa guda uku in ka je karɓa su za a baka idan ka kuskura ka saba ɗaya daga ciki to ka fita daga ɗariƙa ɗaya daga cikin sharuɗan nan guda uku su ne na wajibi sharaɗi na farko Ah, sharaɗi na farko shi ne ba a fita bayan an shiga in ka shiga ka shiga kenan ilal mamat ba a fita daga cikinta in dai ka shiga ka fita to ka zama ɗan wuta kuma za ka mutu kafiri ba a fita daga cikin ɗarika yin an shiga wannan shi ne abu na farko sharaɗin farko kenan sharaɗi na biyu ba a haɗa ɗarika tijjaniya da wata ba zai yiwu kana wuridin ɗariƙar tijjaniya kuma ka je ka ɗauko ƙadiriya ka je ka dinga yin nata ba ko kana yin wuridin ɗariƙar tijjaniya ka je ka shiga cikin ɗarikar ƙadiriya ko ɗarikar ɗariƙar kashabandiya ka dinga yin zikirinsu ko kana ɗariƙar tijjaniya a ganka da baƙaƙen kaya ka tafi cikin 'yan shi'a kuna wani activity nasu a'a ba a haɗa ɗarikar tijjaniya da wata dole in zaka shige ta sai ka rabu da kowace wannan ne sharaɗi na biyu in ka haɗa ta da wata kafita na uku shi ne ziyarar waliyai haramun ne in dai ba na cikin ɗariƙa ba in dai ka ganka ka tafi gurin ziyara to ziyara zaka kai wa shehin dariƙar tijjaniya amma duk shehin da ba na ɗariƙar tijjaniya ba bai halatta ka kai masa ziyara ziyara da ma'anar kaji neman madadi ba ka iya cewa neman albarka yanzu kana ganin muridi da yake a ɗarikar tijjaniya sai ya ce bara ya tashi ya je ya kai ziyara wa shehin ɗarikar kadiriya kana ganin ba neman albarka ya je yi ba neman albarka ya je yi inda ya je gurin babban shehi a wata ɗarika to wannan a ɗarikar tijjaniya haramun ne amma don misali a ce akwai wani malamin ka ba kadire ne kai kuma kana fitijja ne kana koyan fikihu a gunsa ko kana koyan ilimin hadisi a gurinsa ko kana koyan wani ilimi ilimin luga a gurinsa a zauransa wannan ba laifi ka iya koya ko kana makarantar boko a ce dan ɗarika kadiriya shine zai zo zai karantar da kai physics ko chemistry ko wani biology ko wani abu na ilimi wannan ba laifi amma ziyara wa mamaci kana jani ka kai wa mamaci ko rayayye kamar yanzu jani ba zai je kabarin shi Abdulkadir ba doka ce Ba Tijjani ba zai je kabarin wani da ishahara a wata ɗarika ko shehin wata ɗarika da sunan ya je ya nemi albarka ba haramun ne ba sai ba wannan in ya wannan ya fitar ga ɗarika to wayannan sharuɗan guda uku su ne ashurutul mu'akkada a wani lokacin suna ƙara da da da kiyayya ga shehu tijjani kiyayya ga shehu tijjani kamar mutum ya zama yana shehu tijjani inkari kamar da shaw abubakar atiku sanka ya kawo irin wannan a cikin manahilun rashad an ah, a cikin littafin sa manahilun rashad amsoshin da ya bawa mutanen chadi da suka aiko masa da tambayoyi ya ambata musu ɗin ashrutul mu'akkada guda uku sannan akwai gurin da yake ambatan inkari wa shehu tijjani wanda karshe yana haifar da hatta sallah bai halatta abu mutum ba hatta sallah bai halatta abu mutum ba idan yana yi wa shi shehin ɗariƙar abin da suke cewa da shi al'inkar saboda haka dan gunda ya ce Falastafi a kazittare ki tarbahu illa iza kunta dawaman tasluhu mukammilan hulmu karrara wayannan sune shurutun guda 21 nan bisa maganar Umarul Futi ko kuma guda 29 bisa maganar Shehu Abubakar Atiku Sanka mukabidan hulmu utabara sai yace mu'azziman li ahlihi jami'a لا سيما الخاصة kun muti'a mu'azziman li ahlihi jami'a sannan kuma ana neman ka da wannan ka zama mai girmama duk ɗan ɗariƙar tijjaniya mu'azziman li ahlihi jami'a duk ɗan ɗariƙar tijjaniya ana neman ka da ka zama kana girmama su a matsayin ka na ɗan uwansu la siyamal khassatu musamman kuma khasa na musamman mutane na musamman ɗan ajin tabarkalla cikin ɗarikar gare su kun muti'a ka zama mai ɗa'a su ba iyaka so ba ne sai ka musu ɗa'a a ƙarƙashin wannan za mu ga an yi umarni da cewa duk ɗan ɗarikar tijjaniya ya kasance yana girmama mu'azziman yana mai girmamawa ga ma'abotan ɗarikar tijjaniya doka ce wannan sau nawa malamin ɗariƙar tijjaniya zai yi kasassaba zai yi barna a addini amma ba za a daina girmama shi ba za ka haɗu da wasu masu ce da kai ai mutumin banza ne ai ba sa tare da shi ai sun san ya yi kuskure a can gobe za ka gan shi tare da su a haka suna tafiya kuma gobe a gaban ka zai ba su hannu su karɓa su lankwasa su gaida shi suna akar makalla mu'azziman li ahlihi jami'a mu'azziman li ahlihi jami'a doka ce nan wani mutum a garin Jos ana cewa da shi Harisu ya fito ya ce Shehu Ibrahim shine annabinsu haka yi faɗa Shehu Ibrahim shine annabin mu saboda wani mawaki ya canza mimiya ta shehu tijjani usman zangon bare bare ya ce inna ni mahama tarani shugulati fi taha shugulati fi taha shagali na a cikin lamarin annabi ne wannan ta musu ciwo dan me za a ce shugulati fi ibrahimi ka cire ta kasa shugulati fi taha to wai ya zo mai da martani sai ya ce inna ni mahama tarani shugulati fi fi fi taha sai ya ce to ai mu shehu ibrahim din dama shine annabi ka taɓa ganin wani ɗan dukushin ɗariƙa a cikin matasan nasu mutum ɗaya ya fito ya yi wa wannan na babban ya ce a karma kallahu wannan abin kuskure ne a gyara bai isa ba wallahi saboda sharaɗi ne mu'azziman li ahlihi jami'a dole sai ka girmama duk yan cikinta da duk abin da suka zo in dai suna ciki to sai ka girmama doka ce sai ya ce la siyamal khassatu kun mutiya musamman ga alkhasa kuma yan ajin tibarkalla to su waɗannan gare su kun ka kasance muti'an mai musu ɗa'a? akwai mutane kala uku a cikin ɗariƙar tijjaniya akwai al'awam akwai alkhasa akwai alkhasatul khasa akwai al'awam su ne gama gari inna rududu na ‘yan ɗariƙa wanda su iya abin da suka sani a ɗariƙa su ne su je su yi wazifa su tafi kasuwa ka je kai wazifa in an zo maulidi ka tafi nan awam ne wanda za ka zo kana rigima da shi akan cewa shehu tijjani ya shehu tijjani ya ce komai Allah ne ko ya ce manzo sallama Allah ne yazo yana cewa da ke, wallahi bai faɗa ba wa ce da kai wata jani ya ce eh, salatul fati ta fal qur'ani sau dubu shida ita rigima da kai shi wallahi bai ma faɗa ba shi bai ma yadda da jawahirul ma sai ka faɗi wani abu jijjige ɗariƙan ma sai ya zaga shi bai san ana ma faɗa haka ba to shi wannan amini a ɗariƙa akwai kuma ƴan ajin tabarkalla su ne khasa to su ma akwai yayyansu su ne khasatul khasa to su awam ɗin gama garin su ne 'yan ajin la ilaha illallah in so wannan shine ajinsu ajin la ilaha illallah aji ne na 'yan ajin firamare a ɗarikar tijjaniya sannan kuma akwai ajin ƙasansa ajin samansa shine ajin la ilaha illa ne shine sannan kuma bayan khasa da akwai kuma ajin Eh, la ilaha illa ana wannan mutum ya zama arifi kenan ajin yan ma'arifa kenan shine mutum ya zama Allah to akwai wannan ajin shi kuma shine ciko na uku in ka so za ka iya raba su ta yadda shi Ibrahim ya raba la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah tana da bango guda uku tana da ɓawo laha ƙishirun tana da ɓawo tana da lubbun tana da lubbun lubbi ya ce kishir bawo na kalimatu tauhid bawo ka san bawo in aka bare shi zubar da shi ake ya ce to shine la ilaha illallah duk wanda ka ji shi a tauhidinsa ya tsaya a mukamin la ilaha illallah to wannan ami ne saboda da bawo yake aiki abin zubarwa ya rike yake amfani da shi da bawo yake aiki saboda yana amfani da alkishiru ne saboda abin da take lazumta maka ka san akwai wani aboki sunansa Allah har gashi kana cewa ma ba abin bauta sai shi ghaib ne la ilaha illallah ba abin bauta sai Allah ina Allah to to saboda haka kai amini shi yasa suka ce a mukamin ka muqamin muraqaba kake kokarin kusanci kake nema baka je kusa ba to akwai wanka shine wanda yake a mukamin mushahada shi kuma shi ne ya je mukamin la ilaha illa anta shi Allah ya matso kusa da shi amma ba su haɗe ba to wannan shi ne yake a ajin kasa yana muƙamin la ilaha illa anta zai iya ganin wani abu ce wannan ya ga Allah ya yi tajalli ana zai ga Allah a wani abun shuhudul haq fi tajalliyatil mazahir to wannan yana cikin da'ira ko halara ta mushahada yana mukamin mushahada yana la ilaha illa anta zai ga wani abu ya ce Allah to shi Ibrahim ya ce idan ya ci gaba wa idan dawo masair in ya ci gaba da tafiya a cikin zikiri yana auradu na tarbiyya to zai keta wannan hijabi na mushahada zai je muqamul ma'rifa zai je muqamul ma'rifa in ya je muqamul ma'rifa shine ya zo muqamul la ilaha illa ana ba abin bauta bisa santa sai ni wannan sune khassatul khassa su ne a kasatul kasa to mafi yawan lokacin ana magana ba a magana da su wayannan awam din da ana magana ne akan su kasa yan ajin mushahada da kuma kasatul kasa wanda suke a mukamin ma'arifa kasatul kasa yan ma'arifa khasa yan ajin mushahada su ne yan ajin la ilaha illa anta da kuma la ilaha illa ana to su yan kasa yan ajin la ilaha illa anta su ne ake cewa sun yi fana'i fil af'al suna matakin fana'i ne a cikin ayyuka amma wanda suka yi alfana'u fi zati wannan su ne ma'arifai wannan su ne arifai sannan mukamin da ami yake bi matakin kafin ya kai ga matakin mushahada daga daga matakin wannan muraqaba sannan zama arifi shine mukamin ko matakin tarbiyatul afkar wanda muka fara magana a kansa zaka fara tafiya farko kana wazifarka sai a kirawo ka kai ka daki a ce da kai to fa bayan wannan wazifar akwai wani sirri amma shi ba a faɗa sai ma ka kawo sadaka za a ɗora ka kansa ka zo ka gama lallaɓa ka ka yadda sai ka je ka shigo daga ciki sai a baka wasu wurdai a baka a baka da yunwa a saka a duhu yau kana yi gobe kana yi jibi kana yi sai ka kwan arba'in kana irin wannan an kone wai duk wani ruhi baƙi da yake tattare da kai za a dinga fara nuna maka abubuwa kana cewa alloli ne wannan abin Allah ne wannan abin Allah ne idan ka gama wuce wannan mukamin ka gama wannan ka zo mukamin mushahada kenan kana ganin Allah a wasu abubuwan to za a ci gaba da baka wannan wurdan ne ana maka tarbiyya har sai ka je matakin kuma da zaka fana'i zaka zama arifi to shi kuma arifi kamar da Shehu Ibrahim ya faɗa al-arifu yara al-khalqa aina al haqq shi arifi yana ganin halittu su ne haƙiƙanin Allah to wannan ne mukamin da ake magana a kai. to masu wannan mukamin su sune shehu ibrahim ya ce ga khasa din nan kun muti'an ka kasance mai yin da'a ka zama mai yin da'a mu'azziman li ahlihi jami'a la siyama al-khassatu kun muti'a musamman alkhasa a cikin yan dariga to ka kasance mai yin da'a zuwa gare su wanda su wayannan alkhasa din ka iya cewa su ne mukaddamai su ne ake cewa da su a wani lokacin zama kalifofi da makamantansu suna nan da sharuɗansu shawa bakar atiku sanka a cikin wani littafin nasa husulul amani fil muqaddami tijani gashi littafi ne ana samun sa sosai a kasuwar kurmi ga ga hoton sa na malam shehu abubakar atiku sanka to duk wanda yake son ya san wane ne a muƙaddami a cikin ɗariƙar tijjaniya wanda su ne hasa ɗin to zai iya bincika ya je ya nemi wani littafin ya karanta to so nan hasa ɗin wannan ana magana lokacin da ɗariƙa take a ɗariƙa take yanzu ta canja akan iya samun mutum da ba shi da ahaliya ma ta ya zama muƙaddami duk kwalitis ɗin da aka ambata na muƙaddamanci bai san su ba duk wa'annan hadarori da ake da su a ɗariƙa bai san su ba duk wa'annan kaloli na fana'i da ake da su fana'i a cikin wancan fana'i a cikin wancan hadaratul ahmadiyya hadaratul muhammadiyya tunda ahmadiyya ma tana gaba da muhammadiyya da wa'annan abubuwan duka zaka ga bai san su ba a abin da za a duba kai a bashi halifanci yana da kuɗi yana da kuɗi dan haka za a zo za a yi barna ma ɗariƙar bai zai ma san an yi ba shi dai kawai zai kare yan ɗariƙa ba wai iliminsa ko cancanta a ɗarikanci ake duba ba shi muƙamin khalifanci ba wannan ba ma muƙamin ba ma maganar muƙaddamanci ake ba muƙaddamanci ma sai ka cancanta ake baka sai ka cika sharadi kaza ka cika sharadi kaza kuma a kai ga wanda zai baka saboda ka duk wanda zai shiga ɗarika sai ya zo ta gurinka sannan zai karɓa amma yanzu ɗarika tijjaniya ta yi araha ta yi sauƙi ko a wannan azumin bara da ya wuce akwai wani yaro ya zo dan bauchi ne ya zo yana wazibi yana rufe ko tafsiri yake ne ko menene aka ce da azumi wai yaro ya zo gurin sa ya ce wai na zo karɓar ɗariƙa wai ya bashi kai ba muƙaddami ba kai ba wanda kai ba aikin ka bane kawai ka ce wai ka ba yaro ɗariƙa an taba zamanin da a gidan rediyo wani ya zo ya bayar da ita an ce to kuma haka lamarin ɗarika kuma ya ƙara lalacewa ya ƙara sakwarkwacewa masu ba da ɗariƙa ma yanzu kawai kowa ma zai iya bayarwa yanzu ko sai ka ce ka ba mutum ɗariƙa Abinda da sai an yi kamun kafa sai ka biya kuɗi sai ka yi kaza sai ka yi kaza yau gashi kawai mutum ne a wani ɗan ƙaramin yaro ko ni zan iya girma sa a shekaru <laughs> kawai wani ya zo ya ce da shi malam zan shiga ɗariƙa aka ce ku nawa ne mu kaza ne to kuna hina ɗan ƙaramin yaro ba wanda ya kaddamar da shi yau da qualities ma da ake cika makan a zama mukaddami kwatkwata ba shi da ko guda ɗaya ko ba taɓa kaddamar da shi ba kuma ka tabbatar da shi so sai ka tabbatar da shi a ina ka tabbatar da shi wane ne wane ne wane ne wannan tsaraba tsaraban duk babu ko guda ɗaya. to kaga lamarin ka ya riga ya zama haka to amma alhamdulillah al'umma suna ta fahimta yadda lamarin suke a hankali a hankali zamu ta tafiya insha Allah to shine tukan biyin karshe saboda yanayi na lokaci malamin ya ce mu'azziman li ahlihi jami'a la siyama al khassatukum mutiya kasance mai da'a ga khassa yan ajin kalla na dan dariƙa su ne waɗannan da kuma mukaddamai da kuma halifofi da ke da su to sai ya ce idza shara'ata fi dikari wirdi idan ka fara karanta wannan wurdi ka fara taskance ka fara ajice wannan zikiri ka fara kutsawa cikin sa kana yi falazimil adaba shaka aka rubuta wannan nuskar tawa akwai nuskar da aka rubuta falazimil adaba wanda al'adaba shi ma ya hau eh, ya hau Baharun rajas ne mustaf'ilan mustaf'ilan mustaf'ilan mustaf'ilan mustaf'ilan mustaf'ilan idza shara'ata fi dikaril wirdi falazimil adaba qadar al-hadd ko falazimil adaba qadar al-hadd haka aka rubuta ana yace to idan ka fara wannan wuri falazimil adaba ko falazimil adaba to kalazimci wa'annan laduba na yin zikiri ta'addubun fi zahirin wa batinin kuma irin ladabin da ake son ka sifanta da shi ladabi na zahiri da ladabi na batini to da yin wannan ladabin ne yuraqqal mar'u lil mawatini mutum yake hawa matakai da matsayai in ka ji an ce da kai mutum ya yi jazaba ta ɗebe shi ana zikiri ya yi tsalle ya yi ihu ya buga jikinsa duk muna kallo ana yaɗa sa social media ya ce to wa'annan adab ne na zahiri da na ne? idan kana yi wannan to za ka samu wannan matsayi ai wannan tsallen da kai wasu suna yin ana zikiri mutum ya yi ƙara ya je ya daki wani ko ya buga kansa da garu ai wannan matsayi ne ai a gurinsa ai dai na san ba yadda za a yi mutum yana da lafiya kwakwalwarsa Allah ya bashi wayewa da fahimta ta zamani daidai gwargwado a ce mutum ba baki daje ba ne ba ba shaye-shaye yake yi ba lafiyarsa kalau akwai abin da kana ganin sa aka ce da kai addini ne manzon Allah ne zo da shi aka ce wallahi ƙarya ne wallahi zaka ce ƙarya ne kaga mutum yana jijjiga yana wujijjiga yana tsalle yana ihu ce da kai annabi Muhammad ya koyar da wannan ana ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ko kuma kuna naku kuna hauka cewa? wannan anya ku na Allah ne ba na Allah bane ba Ba na Allah bane to shine yace idza sharata fi dikaril wirdi falazimil adaba ko falazimil adaba to idan adab din sune karatun mu zai tafi akan su sati mai zuwa akan sa zamu tashi sharadin farko ɗin farko da shi ake son ka lazumta lokacin wurdi tunda dama littafin adab zai koya maka na farko shine ladabin halarto sura shehu tijjani a cikin zuciyarka cewa gashi nan a gabanka a zaune lokacin da ka zo zaka ambaci Allah ibada zaka yi amma wa zaka halarto a zuciyarka cewa gashi nan a gaba gare ka a zaune ka annahu yaraka shine a shek Ahmadu Tijjani. wannan gabar kanta za mu tashi karatu na gaba wanda ‘yan uwa masu albarka za ku ji karatu ne ban mamaki za ku ji abubuwa masu ɗaure kai a ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su ne aka shigo cikinsu mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar musu alƙur'ani ya bar musu sunna aka ci amanar su haka aka zo aka ɗauke waɗansu haƙoƙi na Allah aka ɗibi bayi aka ba kuma mutane suka kama da sunan addini suke bi shirya ta Allah ce babu shakka shirya ta Allah ce amma mutum ya akwai abin da ya kamata mutum ya dinga amfani da hankalinsa wannan ta ci gabar da za mu kwana a kanta shawara ta ga 'yan uwa musamman 'yan uwa na ɗalibai musamman waɗanda suka da alaƙa da tariƙa tijjaniya su bibi darussan nan mun yi darasin farko wannan na biyu ne duk abin da suka je mun faɗa su ɗora shi a ma'auni na hankali da adalci kar su ɗora maganar mu akan ma'auni na ƙiyayya ko ma'auni na faɗa ko ma'auni na jin damuwa a zuciya dan me wani zai ce mana kaza a'a kaga ba zama muka yi muka ce bara mu bata wasu ba ko mu zagi wasu ko mu aibata wasu ba littafi ne muka ɗauko sukurin da guda muke bin sa baiti baiti muna karantawa muna fassarawa illa iyaka mun fassara za mu iya fito da wani abu da yake karkashin sa na ma'ana wallahi a hakan muna tsallake abubuwa da yawa saboda yanayi na lokaci da kuma dama da za a bayar ta 'yan mintuna biyar haka zuwa goma in an samu wanda za su bugo waya sai mu amsa in kuma babu sai mu yi sallama tare da ku a daidai wannan lokaci wannan shine karshen abin da zan gabatar a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala an bude layin waya ga waɗanda za su kirawo insha Allah yanzu za a iya kira na akwai lambar wayar tana nan an rubuta ta a saman post din insha Allah 34 lambar da za a kira ita ce 070 8772 87 070 62 87 copy Now, akwai inda na na ga kiransu su malam aminu bello muna tsaka da karatu suka kirawo eighty seven seventy two eighty seven zero seven zero eighty seven seventy two sixty two eighty seven Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa wa alaikum rahmatullah. Sheikh Malam kake su barka da wannan lokaci. An fara kira ko? Eh an fara kira Malam alhamdulillah yanzu aka bude layi. Malam alhamdulillah karatu yayi sosai. To alhamdulillah. To amma da na saurara. Na'am. Akwai wani dan abu da ka faɗa a cikin karatun naka. Na'am. na wato ambatan shehu tijjani no. wanda shehu ibrahim ya bayani ya ce musamman ma a lokacin ramadan no. ya fi kowane wuri da za ka yi no. wato abin da yake akwai shi ne lokacin da ya ce ya fi kowane wuri da za ka yi yana nuna maka dadi da karatun alkur'ani da za ka yi mahaddashi shi ma ya shiga fama da tabbas kwarai kuwa abin da ya sa karatun alkur'ani ya shiga ai babban wuridin da aka fi lokacin ramadan shi ne karatun alkur'ani kaga sai ya haɗe shi ya ce ya fi kowane wuridi da za ka yi to shine ne nake so na gaya al'umma dadi da karatun alkur'ani gara ka dinga ambata shehu tijjani kuna hirarsa mm. kuna tattaunawa a kan lamarinsa da kaje ka zauna kai karatun alkur'ani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh wannan yana daga cikin abin da nake so ma na fito da shi sosai na'am na'am za ai babban abin da ake a watan ramadan mm. shine karatun alkur'ani tabbas tabbas da sauran azkar za su biyo baya haka ne tattaunawa tattaunawa akan sha'anin shehu tijjani ta fi wannan to kuma wannan abin in ka shiga cikin dariƙa za ka ga eh tabbas wannan abin haka yake shi ya sa za ka ga ko salatin fatidin da suka zo da ita mm. ai kana nuna a yadda suka nuna ta fi ma alkur'ani daga tarika karanta ta daga karanta alkur'ani kwarai kuwa tabbas haka suka faɗa mana tun da wato ita idan ka karanta salatul fati to ai za ka kai wanda ya sauta alkana daidai da wanda ya sauke alkur'ani sau dubu shida mm. to kaga abin da za ka yi sau ɗaya ka kawo wanda ya dubu shida me za ka tsaya kana wani wahalar da kanka kana yin so daya gaskiya ne a yanzu kamar misali mutumin da ya je harami ne ya je makka ah. ai babban abin da kake so ka yi sallah a ɗakin ka'aba hmm. in kai sallah a harami kaga ai wanda kafin mutum ya kamo raka'a ɗayan ka hmm. sai ya yi raka'a dubu ɗari hmm. sannan zai iya kamo ka ah. to kaga wannan shi ne? abu na farko kenan abu na biyu malam alhamdulillah yadda na yadda nake koro karatuttuka wallahi malam Allah ya saka muku da alkhairi amin wannan aiki ne da ya kamata yan dariƙa su fito suna yi wa kansu hmm. sai muka karɓi aikin muka ce tsaya mai muku hmm. dan Allah aka kan lawo me aibi a ciki wallahi babu kuma littattafan nan da aka ɗauko ana karantawa ba ma karawa ba ma ragewa hmm. kai wani abun ma da aka rungudo sai dai mu ɗan rage mu ɗan kyare su ba sai mun faɗa ba <laughs> amma yanda kuka faɗa a cikin littafin ku haka muke ajiye muku kayan hmm. to kaga yanzu wannan ɗarikar da suka daina tallata ta hmm. suka daina tallata yanda take hmm. wanda abin da zai baka mamaki malam Anas ka ga shehunansu na baya irin su shehu tijjani zangon bare bare eh. irin su shehu a tiku sanka idan ka koma cikin littattafansu yadda suka fito da bayanin ɗarikar me isa na yanzu malaman ba sa fito da shi gaskiya ne sai su dinka koyi al'umma suna ta nuku-nuku sai su dinga nuku-nuku hmm. amma waɗannan shehu nan waɗanda suka zauna a gaban shehu ibrahim suka yi karatu hmm. wanda suka ɗauki ɗarikar a gaban shehu ibrahim wanda shehu ibrahim ya ba su ijaza ya ce su su ne ɗarika hmm. abin da suka yaya ta ɗarikar da shi a wancan lokacin kuma suke alfahari a fito a ƙalubalance yau ga shi duk waɗannan muridan da suke cikin loko ah. wallahi ba wanda yake ya alfahari a zo a kalubalance shi akan wannan abu kuma shi zai fito ai ba su iya ba mala to me yasa me yasa ni abin da nake tambayar su ah. me yasa menene dalili hmm. menene dalili na da sun bayyana bayanin da ikan nan yanzu ka duba ah. shehu a ce shehu ya zan gwambare ba in ka duba cikin abin da sa duk abin da yake na ibada ya ce shi ba Allah yake ba shehu Ibrahim yake ba mirwaqul ushad eh mirwaqul ushad yadda shehu Ibrahim yake yi wa kaga kaga bai boye ba bai boye ba hmm. amma yanzu kaga na yanzu ban ga wani shehi ya fito yana cewa shi ma sallar da shehu Ibrahim yake ba hajjinsa shehu ibrahim bikewa eh, rukukunsa shehu ibrahim bikewa tsayuwarsa shehu ibrahim hmm. manasik dinsa na aikin haji shehu ibrahim hmm. wallahi ya ke fada a cikin jirgin mamusha wal mahallatul manasiki shine da karshe ma yake cewa fa shehu ibrahim ya kai matsayin da in ka ganshi shi dole ka shiga aljanna hmm. aka yi jigun ya ce kai laura ahu ka ko kafi ne ka gaske da shehu ibrahim dan asibiti arni ya karama kallahu arni arni yace ko kafi yace waru tuku fauzun kabiru eh. wa maganamu wa sa'adun lira'in sai ce laura ahu ka inna lillahi ko kafi ne to kaga abin da yake bani mamaki shehu tijjani dole ka kace masa malami hmm. din gidan ɗan bare balma a yanzu suna ganin babu wani malami a ɗarikance eh. a ɗarikance da ya taka kafarsa sako da ake dingina shi da shi da shi wajen karatu Allah akwai su malam fi alƙarmawi fa. kai haba haba haba mala kana kana so a yi ayi ai wannan dan kwamiti ne ma wannan ai ma malami ba Allah ya samu Allah ya samu dace Allah ya samu dace abin da yasa nake shehu tijjani malami ne mala na'am malam kaga shek Sharif Sani kaga yanzu ba su da kamar shehu Sheikh Sharif Sani mm. to shek Sharif Sani na ji bayanin sa ne akan Shehu Tijjani wajen yi, da ma'arifa da Allah ya bai eh. to yanzu shehu tijjani zangon bari bari da Allah ya ba shi ya ma'arifa ya zo ya gaya wa shehu ibrahim wannan to mai isa na yanzu kuke kujewa ku ba za ku iya bana ba hmm. a kan makallahu ka kusa sauka akwai yan wasu na dan kira eh, eh. Eh, kana da minti da. ana sa ana sa ana sa su sauka ai zama ni abin da ya sa na bugo su muke bukata su نعم نعم تو تو تو جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaikum assalam wa barka da dare. Ah, malam barka da wannan lokaci da wa muke magana. Kana magana da Basiri Ibrahim da Tadawa. Na malam Bashir kuna lafiya? Lafiya kalau ya aiki. Alhamdulillah muna sauraron ka malam Bashir. duk malam na kira ne na yi godiya da jinkuna da aikin da ake yi. Allah sarki to mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya faranta maka rai. ya muna jin daɗin abubuwan da ake wayar da kai da ake fito mana da abubuwa. To masha Allah masha Allah muna godiya matuƙa da gaske. Masha Allah barakallah. Wanda ake domin su muna roƙon sa ya ta musu su fahimci abu amin amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin ya Allah mun gode sosai malam bashir amin mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam na'am barka da wannan lokaci alhamdulillah san da aiki Allah ya saka muku da alheri. Allahumma amin da wane ne muke magana eh, ana magana da dan uwa Abdulkadir Hussein na'am Mala Abdulkadir. Eh, na kira ne. Ah. Na kira mu eh, gode muku. Allah ya saka muku da alkhairi kuma su abubuwa guda hudu ko guda uku zan ce muke so ka akan a wannan abubuwa. yi maganganu da dama. Malam gaskiya wallahi eh, abubuwan da suke wato suke fitowa a nan a da ba haka abin yake ba kai a da ba wanda yake zuwa social media hmm. ya ce a yan tarika sun yi kaza a cikin littafi a sun yi kaza ai an yi kaza amma da yake wato lokacin shi ne kai ya kamata a fito da kowa kowa ya don kamar walla wannan tarika ta tijjani ba musulunci ba ne kuma ba addini ba ne hmm. abubuwan da suke da shi a cikin tarika sare-saren da suke da shi a cikin tarika hmm. wato a ce shehu ya yi kaza bai kamata ka sallaka ba a yi ibrahim inyas ya yi kaza bai kamata ka sallaka ba kuma hmm. gane allah gane manzon allah sun ajiye a gefe hmm. wannan ne sa ni na gane abubuwa wallahi gari-gari. tijjaniya ba musulunci ba ne saboda tsarin da suke da shi daban ne daga musulunci gaskiya ne daban ne malam wallahi kuma muna roƙon Allah Allah ya sa wato ya baku karfi da nisan kwana wallahi ku karanta wannan littattafai kaga wannan littattafan da kake karantarwa mm. ka ce gashi a cikin littafi kaza mm. gashi littafin tara littattafin gaba daya mm. gashi a nan wallahi yan tarika da tijjani ba su ba su da lokacin wannan littattafan amma da yake su ya kamata su tattara wannan littattafan su karantar su karantarwa a duniya amma sun ki amma da yake wato suna so su boye akidar kada ko ya gani kada ko ya ji to alhamdulillah shi gashi Allah ya kawo bala abu na farko kaga kai magana akan wanda wasu yara suka zo za su karbi tarika a wuce shi sai ce wai zai ba su kuma ba mu kai gaskiya ne Allah ya kamata ka zama mukaddami in ma ya zama to wato a mushafahatan ya zama to mushafahatan mm. a kai sai kai shau tijjani ya baka wannan tarika mm. a gaban shi ga ka ga shauti jani to a nan take kai ma ta zama wato ta zama a da kana ya bada tarika mm. ko dai a ya zama to bi ba. Mm. wannan ya cika duratul harida ya zama to wasitatun wannan wasitan nan wanda shauti jani ya bashi tarika kai ma ka je wurin shi ta eh. karbi tarika to wannan ya halatta a cikin tarika tijjaniya kai ma ka baya. amma waɗannan yaran da suke ba da tarika wallahi ba su san tarika bane ba su san tarika ba malam ku ne kuke koyar da su haka haka ku ne kuke koyar da su wallahi ba san komai ba eh, wallahi musta'an wallahi na'am kaga a bangaren jahil a nan bangaren jahilai ne sun yi jahilci a wajen mm. yawa ba sun tarika ba na'am muna sauraron kamala Allah masu masu kira ta direct din su yi hakuri su dinga kira ta wata na'am na'am ah, mara abu na abu na biyu kai magana kan alaikum Malam barka da ta WhatsApp ake kira To masha Allah yawa Na'am, afwan kira ne yake shigowa. Assalamu alaikum. Na'am, na'am, muna tare da kai malam. A dan takaita saboda yanayin lokacin. Ta shi to shikenan shikenan barin barin taukin take ta shi abin nan. Na'am. Sauka. To. Kai magana kan wannan nake so a ko kana wuri da shehu tijjani da zai yi zikirin shehu tijjani ya kamata ya to shehu tijjani a cikin zuciyar shi kamar shehu tijjani na zaune a gaban shi mama amma ina maka rasuwa ko ba zan yi kafara ba akwai wanda muka tattauna da shi a cikin abin na tiktok wallahi wannan magana ya tabbatar mm. wallahi ya tabbatar da wannan magana ana magana akan sallah mutum ya je yi alwala sai muka ce ya kamata mm, zai je ya yi alwala ya kamata ya yi ya tuna da Allah ya fara da sunan Allah wallahi bude bakin shi yace wai Allah ma ina ka sai shi su ba su ganin Allah ba su yarda da shi ba ba su ganin shehu tijani amma sun yarda da shehu tijani a halar ko shehu tijani a gaban shi inna lillahi Allah ta Allah ku duba wannan musiba wallahi a cikin TikTok kuma waɗanda suke tare da mu a yau a yanzu ga sun san abin wannan abin ya faru mm. a TikTok wai ya kamata ka halarto ko arwalla arwallan yan tarika wallahi daban da arwallan yan ahli sunna saboda su suna halarto shehu a gaban su kamar shehu ne a gaban su ba Allah ba an fahimta na'am wallahi ba Allah ba hmm. wallahi ba Allah ba suna halarto shehu ne a zuciyarsu kuma suna fara arwalla da sunan shehu tijjani inda ba mu yi wannan tattaunawa ba wallahi ba zan zo tabbatar da wannan magana ba na'am shi yasa mala a zama na gaba zan karasa waɗannan abubuwan da nake so yi a to mun gode sosai malam abdulkadir Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai Malam Abdulkadir ya tattauna akan abubuwa masu muhimmanci kwarai da gaske musamman akan masu yin shigogo shigogo ko masu yin katsalandan a harkar bayar da ɗarika da kuma batun halarto da shehu lokacin yin ibada duk da cewa an sani a shari'a musulunci in za a ibada Allah ake halartowa a zuciya wanda wannan mukami ne daga cikin maƙamatu din a da ake da su Shi shine manzo sallama yake tambayar jibril yake cewa da shi akhbirni an ihsan yace da shi anta Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kamar yadda zamu gani insha Shi ne zai zama darasin mu na gaba ah, wannan ya kirawo kuma wayar ta sa yanzu dai bata samu shiga ba kan bara mu ɗan ƙara masa yan lokuta ah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu. Na barka. Rabiu ne daga kasar Faransa. To, Malam Rabiu daga Faransa, barka da wannan lokaci. malam na gaji a gida ya gyali ya kokari kuma malam rabi da fatan kuna lafiya alhamdulillah wallahi malam ba wallahi karatu karatu yayi kyau kuma yana kan kyau to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi malam eh, rabi kuma wallahi abubuwa suna fitowa clear dalla dalla wannan duk taurin kan mutum sai ya fahimta kuma yana fitowa kuma rayu ta ku Allah ya tartar Allah ya tabala wa ya ce tartar to alhamdulillah wato malam kwanakin baya na taba ji malam Kabiru Gombe ya ce salatul fati na'am ta Muhammad Bakari ce mm. so sai wayannan mutanen har da wasu manya a cikin su suka fito suna ta zakin shi da maganganu da yawa na'am kuma yau na ga cikin littafi a cikin littafi ka karanto wani malamin su ya ce salatul bakari mm. sannan ya ce kuma ko za ka ko ka kira ta salatul fati hmm. to ban san wannan abin da shi wannan malamin ya rubuta bane a cikin littafin shi ko kuma sun sani daman dai kawai don su fito su rudu mutane ne eh. suke wancan kuransu maganganu na fahimta na fahimta eh na ina jin ka kabin nukuta ta gaba eh shi wato eh wannan wannan malamin wato ya tabbatar da cewa salatul fati salatul bakari ce eh inda bai ce salatin manzon Allah ba sai ya ce salatul bakari sai ya ce ko ka kira ta salatul fati sannan kuma abu na biyu wajen kashe-kashen a tauhidi da shi shehu ibrahim ya kawo ya kasa tauhidin kashi uku da la ilaha illallah da la ilaha illa anta da la ilaha illa ana sannan sai sa la ilaha illallah ta gama garin mutane sosai yanzu a ita wannan la ilaha illallah annabawa ba a da suka tsaya ba ko sun yi gaba ne zuwa la illa na'am to abin da ya faru shine a gurinsa ka san yana da littafin tambihul askiya ne fi kauni sheikh tijani katamul auliya abin da ya bayyana a mukaddimar wannan littafin shine annabawa tun daga kan annabi adamu har zuwa kan annabi isa dukkaninsu awam ne kwarai kuwa saboda haka kaga dan tauhidin da suka tsayu akan sa na la ilaha illallah ya ce da shi tauhidin gama gari ba zai zama abin mamaki ba wato yan haka za a dinga hakuri da waɗannan kalmomi tare da girman su na jingina wa annabawa kaskanci da makamantansu shine a rubuta a cikin littattafan to amma alhamdulillah tunda an fara ɗaukan wannan matakin na biyu a mataki a hankali har a zo kan gaba har a zo kan gaba da da kowa har wanda yake tare da su zai gamsu wanda ma akwai wanda yana tare da su malam da bai yadda ba amma yanzu ya yadda illa iyaka dai yana ta ƙara bibiya dai dan ya tabbatar da abin da zuciyarsa take gaya masa kuma insha Allahu ba zai samu sabanin haka ba domin Allah ya sani ba wani abu da ake yi da nufin ko a bata wani rai ko a cizguna masa ko a sashe ji kai kai illa iyaka Allah ya bada iko na mutum ya fito i bayani ka saurare shi a cikin bayanansa Allah ka sanci wani abu da zai amfane ka da wataƙila ka rike wani abu a tunaninka shirya ne amma aka fito maka da shi fili ka koma ka nemi littafin ka bincika ka gani sai kaga Allah ya haska maka wani haske wanda la'alla da baka kai ga ganinsa ba eh wannan shine hikimar kuma insha Allah za a je ga wannan gaba amma babu shakka kiran tauhidin la ilaha illallah da cewa tauhidi ne na gama gari wannan ba ma musulunci bane kwatkwata kwata-kwata ba ma addinin musulunci ba ne kuma ta alfarmar addinin ne Allah ya shirye mu Allah ya kyauta amin amin to yanzu malam kamar na taba a maganar da kai na shi wannan wato mafarki na ganin manzon na ganin manzon Allah kirki sallallahu alaihi wasallam a dan addi sallallahu alaihi wasallam Da an ya taba cewa wannan ganin da aka da shi shautin jani mm. yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirki a cikin hakika ne mm. Ya ce kuma idan ba a cikin hakika ba ne duk wanda ya ce a cikin shari'a ne ya fito ya kawo hujja hmm. to kaga kenan shi wannan ganin manzon Allah me yasa suke daukan shi sallallahu alaihi wasallam suke ɗaukan shi suke sashi a cikin shari'a su eh. ba sa fitar da shi daga cikin musulunci sai sun dima shi a cikin addinin musulunci eh za su tsoma shi a addini ko a shari'a saboda wancan hadisi da muka fara ishara da shi tare da cewa malamai wasu sun yi nuni daga cewa lafazin fasayyarani fil ya kaza lafazi ne da yake shazi kamar yadda muke bayani a kai lafazi ne da yake ya saba da abinda da jam'u suka rawaita don haka ba a yin isna da shi to amma idan ka duba hatta suyuti a cikin eh, littafin sa tanwirul halak ne fi ru'yatin nabi wal malak abin da ikawo da makamantansa cikin masu tabbatar da yiwuwar ganin annabi sallallahu alaihi wasallama din a zahiri da kuma yi masa magana ya amsa za ka ga ya sha bamban da abin da aka samu daga shehu tijjani kwata-kwata ba iri ɗaya ba ne duk abin da za a baka labari za a baka labari ne kawai wani ne ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa tambaya akan wani abu annabi ya bashi amsa amma ba wanda zai ce da kai ya ga manzon Allah kuma annabi ya masa hidima annabi ya zama hadimin sa wannan sai ka wannan sai ka zo ai in bashi addini yayi ai da sauki akwai kamar Umarul Futi a cikin rimahu cewa yana karantarwa annabi ya shiga cikin ɗalibansa ya zauna Yan shi ma yana saurara karatu yanzu wannan mutuntawa ce ga manzon Allah yanzu kaman to yanzu kaman shehu ibrahim yana magana in zai yi tafiya annabi yana masa rakiya dama babba na raka karami ina ina sai da Tijjani a ɗari kuma a ɗari ka ba za ka taɓa ganin babba na raka karami ba a ɗari ka to a ɗarika kullum su shehu su ne a gaba to ya za a yi manzan Allah kuma ya zo shi ne kira kasu malam shar malam baraka ji baraka ji malam rabiu sharaɗi ne a cikin ɗarikar tijjaniya duk ɗan ɗarika ka san an ce inda manyan kuɗubai suka tike kafa a nan ƙaramin ɗan ɗarikar tijjaniya ya fara ɗora tasa kafa inda irin manyan waliye irin su shehu abdulkadir suka tike a mukami a matsayi to wanda ya shiga tijjaniya yau shi kuma nan ne mafarinsa kaga suna gaba wannan ta sa aka sanya shi a cikin ashurutul mu'akkada na ɗariƙa tijjaniya ɗan tijjaniya bai halatta ikai wa ɗan wata ɗariƙa ziyara ba tunda yana gaba da shi kana gaba da shi bai halatta ka kai masa ziyara ba ba ka zuwa tunda kai ne wansa to ya annabi shi kuma zai kama maka ziyara kenan waye babba ban san ko karatun ya fito ba a ya fito sosai ma kuma kaga suna hada gaba cikin al'umma yawwa bai halatta ɗan tijjaniya i kai wa dan wata ɗariƙar ziyara ba saboda shi ɗan tijjaniya babba ne kuma yana da komai don haka shi sai dai ɗansa ika masa ziyara to annabi fa da yake kawowa karɓa yake zuwa kenan so haka al'amuran nasu suke malam Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya kyauta amin malam Allah ya saka da alkhairi amin amin amin lokacin mu yana ta dan harbawa ga kira yana ta kuma dai wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muna magana ne da Sani daga Abuja Gwagwalada. Na'am, yaya sunan? Aminu Sabiu. Na'am, Malam. Abuja Gwagwalada. Na'am, Malam Aminu. Muna lafiya. Alhamdulillah, wallahi malam na yi farin ciki da Allah ya sa na samu wannan lambar. Na dade ina ta yin tirayin, amma Allah ya sa na samu sai yau. To, alhamdulillah. Tambayan da nake da shi. Na'am. tambayar da nake shi ne kamar masu abincin maulidi da ake yi ne ne hukuncin shi a addinin musulunci na'am to shi ne tambayar ka na gane eh, ya halatta to a ah, Shehu Usmanu dan Fodiyo Allah ya ji kansa da rama duk da dai tambayar ba ta cikin asalin topic ɗinmu da muka tattauna a kai. Ah, Shehu Usmanu ya yi magana a kan abincin Maulidi a cikin Ihya Usunna akan cewa ah, abin da mutane suke yi a wannan wata na Rabi'ul Awwal na tunawa da haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan wannan abin da za su iya tara mutane su ci abinci ne to bid'a ne bid'a ne to kaga tunda yin abinci da wannan niyyar ya zama bid'a to yin ta'ammuli da wannan abinci to babu shakka zai zama kamar taimakawa gurin raya ita wannan bid'a din dan haka gaskiyar magana ni dai a iya tawa fahimtar bana ganin dacewar mutum ya ci ko da saboda taka tsantsan ma taka tsantsan da wara'u ma yana wajabta mutum kada ya ci domin ka nuna cewa baka tare da abin gabaki daya amma bai da za ka fito kai inkarin abu ka ce kaza bidi'a ne kada ayi yi kuma su dafa abinci su kama kuma su ka share guri kana ci <laughs> za su ce eh, kana tafiya da tufka kana warware wa kenan eh wannan kuma baya shiga babun wannan kuma baya shiga babun wancan abinci na masu ah, kirsimeti da sauransu da shari'a ta halatta mana cin abincin ahlul kitabi wannan wani abu ne daban wannan kuma wani wata munasaba ce da take ta haramun a cikin addini aka kirkiro ta aka saba wa manzon Allah a ciki to duk abin da za a cikin ta don samun nishadi a ciki kada ka taba bayar da wata alaka a ciki mutanen da shehu usman dan fodiyo a cikin nurul albab idan ban manta ba cewa idan suna aikata bid'a sannu idan kai musu Allah zai kwashe maka albarka sallama idan suka yi maka karka amsa karka je kusa da inda suke kai daga ƙarshe shehu usmani cewa idan gari ɗaya kuke tare da su ka tattara jakaka ka bar garin yan bidiya kawai to ina magana kuma su baka abinci kaga ba magana kaga <laughs> saboda haka al'amuran gaskiya shehu yana ganin ba za a yi ba mu wannan magana ta sa magana ce a bar ba fare da gaske Allah ya sa mu dace Allah a gaishe mun da malam kanawi da shakkaki su ina ina sauraron su masoya na ne ina roƙon Allah Allah ya nuna min ranar da zan haɗu da su ido da ido insha Allah malam insha Allah suna sauraron ka ma yanzu haka insha Allah Allah ya saka da alkhairi malam mun gode sosai barakallahu fiik ya zubo mun masha Allah Allah ya faranta maka rai Allah ya zama gadon ka duniya da lahira mun gode sosai masha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am, da wa muke magana? Mala Anas. Na'am, akara makallahu. Allah dan uwanka ne ya dan Allah ina nema alfarma ina son karasa saura abin da nake so in yi so ka saura guda kawai to malam to to masha Allah malam Abdul Kadir eh ko ana da uzuri ah bismillah ina sauraron ka saboda eh, ina ganin nan zuwa sati zuwa eh, inda akwai eh, lafiya ina ga wasu abubuwa kuma daban da zan yi so sokaci aka yi dai abin nan saboda haka hmm. ina son karasa wannan to bismillah yawwa eh yi magana a kan ah, a ganin manzo Allah ina son karanta wannan a cikin Abdurrahman Khalida malam ah, sheka taimaka ba wannan da Allah ya tarinka tijani ku ji wannan magana mm. suna sauraron ka wannan magana da suna sauraron ka malam yawa malamin kana ji gashi na'am addu'atul kharida to juz'i na ina kafi na juz'i na nawa gashi ana cewa gashi shi tijani a juz'i na nawa kace juz'i na nawa ah. فدرسناه بلحظة قال له سلمى تريد فتحه مؤمن في الدعاء bi بالدعوة بدعوتي da'awa yawwa hmm. hmm. marara to ta Allah ku duba wannan magana ko tijanin ya ga manzo Allah yana karanta alqur'ani suratul duha ko ya tarika manzo Allah ba ko da ba ta ci masa mutunci wai shi ne dan anke a wurin ku shi ne yake zuwa ya raka ya ra'i da za ku je duka wai manzo Allah ne subhanallah da Allah wai manzo Allah ta gan shi yana karanta suratul duha sai shehu tijani ya zo wujin shi a nan ya hange shi ma a nisa sai ya doki wato kallon dabbino ya jefa da shi dan Allah ku duba wannan fa ya jefa wa manzo Allah sai manzo ya waiwayo ya duba sai kuma shehu tijjani ne hmm. sai ya ya ya kusa da manzo Allah sai ce wa manzo Allah me yake hmm. ka duba fa sai ya ce wa manzo Allah samma gurehu wai manzo Allah ya tambaye duk abin da yake so wai yau ga shehu tijjani yake cewa manzo Allah ya tambaye duk abin da yake so ta Allah ku duba wannan mutunci mutunci ne ko wace mutunci bane wa ya kamata ya ce wa dan uwan shi ya tambaye duk abin da yake so karami ne babba ne zai tambayi karami da Allah mana da Allah mana Ke ce wai sabba yudu nani wai abin da ya sa ya ce wa manzo Allah ya tambaye duk abin da yake so fa innani u'minu du'a fa a'zim bi da'wati Ko shi in manzo Allah ya yi addu'an nan shi in ya ce amin shi kenan Allah ya Allah zai ansa saboda shi in ya ce amin ba Allah ba zai wato dole ne Allah ya ansa wannan addu'a mm. kenan manzo Allah ya zama wani wani mutum daban ne da manzo Allah komi ba Allah ya sawaye Allah ya sawaye Allah ya sawaye Allah ya mana magana kai Allah ya sawaye hasbunallahu wa ni'mal wakeel malama sun sha Allah ya saka muku da to malam mun gode sosai mun gode sosai mun gode mun gode wato wallahi tallahi yan uwa da akwai akwai akwai tashin hankali a cikin maganganu irin waɗannan akwai tashin hankali fatan mu Allah tabaraka wataala ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon kauce mata duba da ne lokaci yan uwa masu kira su yi haƙuri kenan tunda lokaci ya ja gaskiya da yawa muna wurin karfe goma sha ɗaya yanzu da kwata na dare a nan a daren yaɗan jiya ja insha Allah za mu tsaya sai kuma sati mai zuwa insha Allah rabbi abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma da tuntuɓin harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika